Assalamu alaikum. Barka da warhaka barka da wannan lokaci kuna sauraron mu on cable FM suna na Fuad Umar. Wannan shiri kuma yana zuwa muku live. Akwai wato wani bawan Allah wanda ake kira Malam Halaru. Wannan Malam Halaru kuma wasu na kiran shi Annabi Halaru. Shin shi ya ce shi ba annabi ne. ko tambayan shi ba annabi ne jiya ya muna wani guntun magana nan kan cable fm inda ya explain abin nan ta sama-sama amma ba mu shiga zurfi ba muka alkawali yau in allah da wannan lokacin ga ya zo on cable fm mu ci gaba da tattaunawa tsakanin mu da shi ya yi bayani ya amayo muna amsoshin tambayoyin da za mishi to ciki ku allah ya amsa kuma ya cika alkawali mu mishi sallama yanzu nan sannan mu ci gaba in kana saurara kuma ka gama brothers and sisters ka ga musu muna nan kai yawan cable fm za mu so mu tattauna wa assalamu alaikum wato malam halaru muna ce maka welcome to cable fm ya kake ya yali wa alaikum salam malam fa'adu lafiya lau miki alhamdulillahi mun gode ma Allah To, muna maka barka da shigowa a uh, to Cable FM uh, da muka yi alkawari da kai jiya karfe wato takwas da minti talatin agogo na Nigeria da kuma Niger, agogon Ghana kuma 7:30 p.m. a uh, gmt kenan da lokaci ya kai kuma muka bukace ka muka kira ka kuma ka amsa ta wannan muna ce maka allah ya saka maka da alhaidi da ka cika wannan alkawalin nan Allah saka da alkhairi mm. wato sha'anin annabci annabci kaga da matsayin Allah azza wa jal ka aje Allah nan annabci annaba suka zo suka yi tallan maganan Allah yau muke cin amfanin musulunci kuma wannan addinin musulunci duka annabawa shi suka yi don musulmin duniya ya yarda ana cikin tafiya aka samu ba annabin da shi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda musulmin duniya majority 99.999% muka yadda ko aka yadda kamar shi ne karshen annabawa ya kuma bayyana daga kasar saudi arabia maka haife shi yi ba duniya kuma daga madina har wa yau da muke magana an bisa shi daga madina shi ne fahimtar musulman duniya to amma she muna ji wani fahimta kuma daban bakin wasu malumma kamar kai wanda kake tare da mu malam halaru wanda kuma wasu ke kira annabi halaru mun zo kan wannan shani annabtakan nan ya declare ya ce shi annabi ne ko shi yake musu su fadi ko su suke fadiwa mun zo wurin da amma maganan cewa manzala sallallahu shine karshe annabawa shine fahimtar musulman duniya vast majority ina so cikin mintuna kamar kusan goma ka bude muna da bayani menene fahimtanka game da wannan magana annabci shi manzo Allah sallallahu alaihi ka yadda shine karshen annabawan ko dai ba ka yadda haka nan ba in ba ka yadda ba menene dalilinka bismillah wato Malam Halaru on Cable FM. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. ‘Yan uwa waɗanda suka yi imani da ayoyin Allah salamun alaikum. Kuna tare da Hallar Haruna daga birnin Maraɗi a jamhuriyar Nijar. Wa'azinmu nasiha ne kamar yadda Allahu ya faɗa. ya ce fazakir bil qur'ani manya kafu wa'id, wa zakir fa’in inna zikira tamfa’ul mu'minin Allah ya ce ka yi wa'azi da alkur'ani ka yi tunatarwa da alkur'ani don shi tunatarwa tana amfanin mai imani to don haka muna wa'azi muna tunatarwa da alkur'ani mai girma sannan yan uwa musulmi waɗanda suka yi imani da Allahu ina muku gaisuwa ta addinin musulunci waɗanda suke sauraron mu maza da mata kamar yadda muka yi alƙawali wannan lokaci gashi Allahu ya kawo mu salamun alaikum lalle kamar yadda Mustapha Adu ya nemi mu yi wannan tattaunawa akan abin da ya shahi annabtaka ko kuma manzanci ko kuma rasulanci ko kuma naziranci ko kuma bashiranci duka waɗanga sunaye ne nami na masu isar da saƙon Allah ko kuma masu isar da saƙonnin Allah kuma insha Allahu za mu shiga a cikin littafin Allah mu ga irin waɗanga kalmomi da suke juyawa shin har yanzu akwai waɗanda suke hawa akan waɗannan sunaye ko ko babu insha Allahu za mu shiga a cikin alkur'ani amma kafin mu shiga e, ina tunatar da yan uwa muna da wata tasha eh, turi islam turu islam kenan masu buƙatar karatukan mu da na malaman mu sai su shiga cikin su buga turi islam insha Allah za su haɗuwa da manya-manyan malamai na duniya musamman ma larabawa waɗanda suke akan wannan aƙida ta bin alƙur'ani wannan kamar eh, sanarwa ce na ga waɗanda ba su sani ba eh, suke ganin kamar wannan da'awa sabuwa ce a wajensu to ba sabuwa ba ce ta riga ta yadu a cikin duniya ga baki ɗaya zan je in yi shinhiɗa kafin in shiga amsa tambayar malam fu'adu umar kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin yan uwa kamar yadda fu'adu umar ya buƙaci mu yi magana akan manzanci da rasulanci da annabtaka to insha Allah zan yi wata ishin hida domin al'ummar duniya su ƙara fahimtar musu su wane ne Allah ya ce kul ce inna salati lalle sadarwa ta wa da aiki na wa mahayaya da rayuwata wa mamatiya da mutuwa ta lillahi rabbil alamin ta tabbata ni ga Allah mai renan duniya la sharika lahu ba a hada Allah da komai wa bizalika dan haka yi umarni wa bizalika dan haka ne Allah ya umarni ni kada haɗa shi da kowa wa ana minal muslimina kuma ni ina daga cikin musulmi waɗanda suka miƙa wuya ga littafin Allah kenan da haka al'ummar duniya idan kuka ji muna magana akan manzanci ko rasulanci ko bashiranci to ya sha bamban da irin yanda al'ummar duniya take kallon waɗannan kalmomi suke fassara su a manuharsu sabida mi sabida akwai fassara ta wahabiyawa da suke yi ma alkur'ani wanda sun canza fassara alkur'ani ga baki ɗayanta da su da yuna waɗanda suke cewa su ƙur'ani suke bi amma kuma suna aiki irin na 'yan hadisi akwai yuna masu raka'o'i raka'a bi uku hudu sallah da masu zuwa saudiya da masu kamarin ramadana da masu yanke-yanke wato duk abin da mutum za ya yi muddin ya ce ƙur'ani zai bi to bai kamata a same shi ba yana aiki irin na 'yan hadisi ma'ana yana aiki irin nami mabiya littattafan da ba na Allah ba kenan in ka ware qur'ani duk wani littafi a duniya ba na Allah bane fa ma za ba adal haqi illa dalal menene ke ban gaskiya sai ƙarya kenan waɗannan littattafai wannan suke bayan duniya an ka da qur'ani su shine muke ce ma albadila tunda Allah ne kira su da albadila za ku ji fassarori waɗanda muke yi ma alqur'ani ta sha bamban wurare da dama ga irin yadda wahabiyawa da mu na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i waɗanda su ba su shigo cikin kira na gaskiya ba kuma su ba su je suka bi wahabiya ba wahabiyawa wato mabiya littafin da ba na Allah ba su sun tsa tsaka tsakiya sai a yi diban kamar qur'ani suke bi amma ba qur'ani suke bi ba to yau insha Allah za ku ji fassarori kamar yanda Allahu ya fassara alqur'ani shi wala ya tunaka bi masanin illa ji'inaka bil haqi wa ahsana tafsira za ku ji fassara ta alqur'ani kamar yanda Allahu ya fassara kayan shi kenan kada mutane su ji mana fassara kalmomin da su suke fassarawa su ce akai haka yanda muke fassara wahayi ya sha bambam da duniya take fassarawa yanda muke fassara e, kalma ta annabawa ya sha bambam da duniya take fassarawa ban ce ma duniya tana fasara kalma annabi ba haka wahayi annabtaka rasulanci kenan don haka kada al'umma su yi mamaki ko kan su ya ɗaure akan bayanin da za su ji muna yi saboda suna magana da wani bawan Allah wanda suke da saɓanin fahimta game da shi shin malam fa'ad umar ya yi tambaya ya ce shin wai na yarda da annabi Muhammadu wanda yake a garin Makka wanda shine duniya ta sani shine eh, annabin ƙarshe koko yayi aka yi haka lalle babu shakka sunan Muhammadu ya zo a cikin alkur'ani amma babu inda Allah ya ce dan Makka ne amman duniya ta tahi akan cewa dan makka ne da sauran qur'aniyu na waɗanda suke kirarin bin qur'ani sun ce dan makka ne amma a alqur'ani babu inda Allah ya ce dan makka ne menene yazo a cikin alqur'ani lalle ya zo cewa muhammadun rasulillah ya babban mutum shine mai isar da saƙon Allah Muhammad Ya babbi rasulallahi ɗan saƙo ne na Allahu ya kamata al'ummar duniya ta san da haka kenan fassarar da wahabiya suke yi da sauran mutane kenan babu ayar da ta nuna haka amma a cikin littattafan da ba na Allah ba an rubuta kamar yadda shi ma Fu'adu Umar ya gaya mani cewa eh duniya ta tahi cewa shi Annabi Muhammadu lalle na garin makka ne kuma shine annabin ƙarshe to babu wannan aya wadda ta ce eh, annabi muhammadu shine annabin ƙarshe kuma ba a garin makka yake yawwa ba a garin makka ba yake ya kamata duniya ta san da haka kenan abin da nake so al'ummar duniya ta fahimta shin an an ce rasulu menene ake cewa rasulu dan aiki babu shakka kamar yadda muka samu a cikin alkur'ani Allahu ya ce Muhammadin Rasulullahi lalle shi mai isar da sako lalle dan aike ne na Allahu dan aike ne babban mutum wanda yake isar da sako Allah kenan ba wani mutum bane wanda yake a wani gari balantana a ce ga garin shi ga mahaifan shi ga komi na shi ba haka bane ba malam Fuad Umar kawai muhammadun rasulullah ya babban mutum shine mai isar da saƙon Allah ina fatan malam fa'ad umar da sauran al'ummar duniya suna saurare na kuma suna fahimtar abin da nake faɗi muna sauraron ka Allah subhanahu ya ce wa rusulan na qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasuhum alayka wa kallama Allahu Musa takalima Allah ya ce akwai manzanni waɗanda mun baka labarin su tintini kuma akwai waɗansu manzannin waɗanda ba mu baka labarin su ba kai wanda ake faɗa maka kai wanda kake jin zancen yanzu kenan shi yasa muka ce su manzannin Allah ba sa ƙarewa tun lokacin da Allah ya somi duniya mutane suke rayuwa Allahu yake ta aika 'yan aike har yanzu ba a samu yankewar ma'aika ba tunda Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna linnasi ala hujjatu ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima Allah ya ce rusulan 'yan aike mubashirina sune masu bushara wa munzirina kuma sune masu gargadi cewa a bar kaza a bar shan giya a bar zina a bar cin amana hmm? a bar duk wani laihi wanda Allah ya hana sai Allah ce li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatu ba'da rusul kada ya kasance wata hujja bayan mi bayan manzani kenan kada mutane su samu wata hujja idan manzani suka yanke to mutane suna aika wa Allah hujja sai to ai Allah ai mu baka aiko mu dan aiki ba Allah mu ba mu ga yan aike ba to shi yasa Allah yake aika yan aike a ko ina a ko eh, cikin kabila kowace iri kowace irin kabila Allah ya tadar da yan aike waɗanda suke gaya ma mutanen su dokar Allah kamar yadda yake cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi Allah ce ban mu ba mu aika dan aike sai mai halin sai wanda yake jin halishan mutanen shi li yubayyana lahum domin ya musu bayani fa yudullullahu man yasha'u Allah ya batar da wanda yake so wa yahdi man yasha'u kuma Allah ya shirya da wanda yake so huwal azizul hakim Allah shine mabuwayi kuma gwanin hukunci kenan dan haka eh waɗannan ayoyi da sauran ayoyi waɗanda insha Allah idan lokaci ya bari za mu kawo su sai Allah ya ce wa kulli ummatin rasul kowace al'umma Allah ya ce akwai manzanni kowace irin al'umma buzaye zabarmawa filani ibo indiyawa tana duk al'ummar duniya da ka sani ko 'yan aiki a cikinta idan ya zamo ba 'yan aiki a cikinta kenan kaga mutum yana da dama ya kawo ma Allah hujja ce Allah ai ni baka aiko ma dan aiki ba shi yasa na saba ma shi kuma Allah ya ce wa makun na mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba mu mutane azaba sai mu aika musu dan aiki kenan duk wanda zai shiga wuta da hujja zai shiga wuta duk mutum da zai je wuta sai Allah ya tambaye shi cewa mi alam ya atikum naziru shin mai gargaɗi bai zo muku ba kalu bala su ce gaskiya ne Allah mai gargaɗi ya zo mu wa kazzabna wa qulna ma nazala Allahu min shay'in muka ta muka ce Allah bai sabkar da komai ba cewa kai ba dan aike bane ba kenan abin da nake so duniya ta fahimta kenan waɗanda suke gaya muku saƙon Allah su ne Allahu yake ce ma annabawa sai yake ce masu manzanni yake ce masu nazirai yake ce masu bashirai kuma yake ce masu ma malamai kamar yadda ke cewa eh wa auras eh summa aurasna alkitaba allazi nastafina min ibadina Allah ya ce muna zaba daga cikin bayinmu mu gadan musu wannan littafi kenan da haka al'ummar duniya ta sani duk mutumin da zai zo ya karanta muku saƙon Allah to ku ne shi ne mai gargaɗinku shi ne mai gaya muku ga abin da Allah ya ce amma in ya zama kamar yadda duniya take ganin cewa ga halin yanzu manzanni sun yanke babu su kinan kaga kowa yana da dama ya abin da ya ga dama in ka je gaban Allah sai ka ce Allah ai ni ban ga dan aiki ba baka aiko ma dan aiki ba kenan waɗanga mutanen da waɗan suke renawa waɗanda suke musu wa'azi na Allahu ka sa akwai wa'azi na Allahu wanda mutum zai gaya ma fassara ta alkur'ani yanda Allah ya ce ba yanda wani ko waɗansu suka ce ba wannan ne mai isar da saƙon Allah na gaskiya wa lazi na kafaru laula unzila alaihi ayatu min rabbih kafare suna cewa shi wannan dan aiki wanda yake so yana cewa Allah ya ce wai me ya hana ba a bashi wata alama ba mu gane shi lalle annabin Allah ne manzon Allah ne ina wata sanda gare shi ina wata macijiya ina wani tabzi ko wani rawani su ga dai wata alama wata shaida kamar yadda wahabiyawa suke cewa eh kamar yadda suke fasara annabawa shi annabi idan za a mai wahayi daga saman bakwai ake aiko mala'iku dubu saba'in ko dubu nawa su zo su kawo mai wahayi idan wahayi zai zo wajen shi sai ya ji wata ƙara tararas tararas cewa wahayi ya zo kaga wanga fassara ce irin ta wahabiyawa an fassara ce wadda ba ta ƙur'ani ba ce sai Allah ya ce inna ma anta munzurun kai dai mai gargadi ne wali kulli qaumin had Allah ya ce kowane mutane akwai masu shiryar da su wali kulli jikka ji da kyau fa'ad umma da kai da sauran al'ummar duniya wali kulli ummatin kowace al'umma wali kulli qaumin kai kowane mutane hadin akwai mai shiryar da su shine mi shine manzan Allah kamar da Allah ya ce wa di wallahi wa di wa rasula ku bi Allah ku bi manzan shi wa in tu'iuhu du idan kuka bi shi za ku shiryuwa kenan duk mutum da zai zo ma ya ce ma Allah ya ce ayi Allah ya ce a bari kuma bisa doran littafin Allah to wannan shine manzan Allah shine dan aikin Allah shine jakadan Allah dan ya zamo mi dan ya zamo hujja da dalili gare ka a gobe kiyama idan Allah ya tambaye ka shin manzo ya zo ma za ka ba da shi da eh, lalle Allah manzo ya zo mani kamar yadda za mu gani a cikin sutar an'ami da Allah yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'a a ranar da Allah zai tattara mutanen duniya gaba kiɗansu, ya ce ya ma'ashar jinni ya ku tare da kitattu qadis ta min al-insa haqiqa kun yawaita daga masu mantuwa wa qala awliya'uhum sai masoyansa su ce min al-insi daga masu mantuwa rabbana mai renanmu istamta'a ba'aduna kajiyar da sashen mu bi ba'adin da sashi daɗi wa balagana kuma gashi mun cimma ajalana lokacin mu allazi wanda ajalta lana ka iyakantar da shi zuwa gare mu Allah ya ce ƙalan naru masawakum lalle eh wuta ce Eh, waka zalika sai Allah ce kamar haka ne walli muke jibintar da ba'adan zalimi na sashen azzalimai ba'adan da sashe bi ma kanu ya buna domin abin da suka kasance suna aikatawa kenan wannan tara al'ummar duniya da Allah zai yi tsakanin mi tsakanin rikitattu da masu mantuwa duk mutane ne gaba ɗaya kuma yan wuta Allah ya musu wannan tambaya cewa mi alam ya atikum rusulun minkum shin yan aike Yan cikin ku shin ba su zo muku ba alam ya atikum shin ba su zo muku ba rusulun minkum yan aike kuma yan cikin ku waɗanda ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na wa kuma lika ayomi kun haza kuma suna tsotar da ku game da wannan ini wannan da kuka haɗu a yau ƙalu sai ƴan wuta su ce shahidina Allah mun shaida ala anfusana akan karanka mu lalle babu shakka 'yan aiki sun zo mamu amma sai muka ƙaryata su muka ce wa kulna wa kazzabna wa kulna ma nazala Allahu min shay ƙaryata su muka ce Allah bai sabkar da komi ba kuma wa garatum wal duniya. dunya rayuwar duniya sai ta rude su wa shahidu suka ba da shaida ala anfusihim akan karan kansu annahum cewa su kanu kafirina sun kasance kafirai kenan dan haka duk mutumin da zai shiga wuta to manzo ya zo mashi ko ko yanzu a duniyar da muke babu masu aiki na 'yan wuta malam fadu muna jin kanke akwai mutanen da akwai mutanen akwai mutanen da za su cewa yanzu babu mantan da babu manzanni bari su abin da suka ga dama kenan dai kaji malamai na Allahu manzanni na Allahu annabawa na Allahu suna mi suna tsoratar da ku suna maku gargadi game mi game da haɗuwarku da Allah game da haɗuwarku da Allah kenan don haka ‘yan uwa su ƙara fahimta in an ce manzanci ko rasulanci abu ne wanda mutum zai shigo cikin al'umma ya zanga karanta musu littafin Allah yana musu wa'azi to wannan wanda yake maku wa'azi shine manzan Allah a kowace kabila kamar yadda na faɗa tunda Allah ya ce eh laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum afala ta'qiluna haqiqa mun sabkar muku da wannan ambatu kuma Allah ya ce duk abin da za ku duk wata tunatarwar ku tana cikin alqur'ani tana cikin alqur'ani kenan shi Allahu qur'anin shi sani littafin shi sani Allahu yana kishi da littafin shi haka idan muka diba cikin suratul arafi kamar da Allah yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi haqiqa mun aika nuhu zuwa ga mutanen shi fa qala ya qaumi yace ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah malakum ba ku da min ilahin gairuhu wani abun bauta ku ma da bayan shi Allahu inni akafu alaikum ina ji ku tsoron azaba yawmin azim wata irin wahala ta wani ini mai girma ta shaye ku qalal mala'u min qaumihi inna naraka fi dalal mubi suka ce lalle mu muna ganin ka kana cikin bata a bayyane. qala ya qaumi yace ya ku mutane na laysa bi dalalatun lalle ni baya a gare ni eh wata bata walakin ni sai dai ni rasulullahi rasulun ni dan aike ne min rabbil alamin daga mai renan duniya uballigukum ina isar muku ne da risalati rabbi saƙonnin Allah mai renuna wa an sahulakum kuma ina gyara ina mai gyara a cikinku wa alamu ku sani eh, eh, wa alamu minallahi wa alamu minallahi kuma ni na san ma la ta'lamuna abin da ku sani ba sai Allah ya ce a wa ajibtum shi yanzu kuna mamaki an ja akum zikrun min rabbikum dan gargadi tunatarwa ta zo muku min rabbikum daga merenanku yanzu mutanen duniya kuna mamaki dan gargadi ya zo muku ala rajulin akan wani namiji minkum dan cikinku liyun zirakum yana muku gargadi tattaku domin ku kiyaye Allah ku kiyaye wala Allah kun ne idan kuka yi haka Allah sai ya jikanku har ya zama abun mamaki yanzu idan an ce a cikin kowace kabila akwai masu isar da sakonnin Allah su ne manzanni su ne annabawa su ne bashirai su ne munzirai ka abin mamaki ne yanzu Na'am. Uh, Malam Halaru, kifin shi brief domin karancin lokaci ka san mun zo bude waya kuma a zuwa yi eh. tambayoyi. Eh ina ce minti goma ya wuce mun eh, kara maka 26 eh, minutes ke ga. Na'am. Eh. Mm -hmm. e ina faɗar zance ne domin al'umma su gane abin da ake ce ma ar-rasulu kuma annabiyu kuma eh annaziru ba ba mu so kina shi annaziru ne lokacin duka dai kare mu samu masu kiran balle su zo su ce ka zo ka gudu eh ka gane ce sa doki minti biyar kuma ka karkare ya so mu ci gaba eh doki minti biyar ka sauke wannan guntun bayanin mi ko maka ya ka zama shiga wurin tambayoyin da ka gane ku to eh, eh bayanin da zani malam eh bayanin da zani malam Fuadu kamar eh na karshe akan wannan da nake yi mhm. shine eh shi alqur'ani kamar yadda tun baya na ɗauko eh, bayanin shi ya saba ma duk wata fassara da muka san da ita ga baki ɗaya musamman mutanen duniya irin abin da suke fassara alkur'ani da shi to ba haka bane ba kenan fassara ta alkur'ani lalle ana samun ta ne a cikin alkur'ani kuma qur'ani shi ke fassara kanshi da kanshi kenan shi qur'ani littafi ne na duniya littafi ne ba na wani bane ba na waɗansu bane ba littafi ne na Allahu ba na wani gari bane ba na wata ƙasa bane a'a littafi ne na duniya gaba ki ɗayanta domin mi a yi ma duniya wa'azi da shi ne kenan don haka malam fa'adu umar duk tambayar da za a mani to zan tsaya ne a cikin alkur'ani kamar yanda allahu din ya ce fastaƙim kama umarta ka tsayu kamar yanda muka umarce ka kuma allah ya ce wala ta kafu ma laisa laka bihi ilimin kada ka tsayu akan abin da ba ka da masaniya ka shi kenan duk abin da mutum zai zo ya tambaye mu abin da muka sani ne za mu gaya mashi abin da kuma ba mu sani ba za mu cewa ba mu sani ba kenan yanzu abin da nake so in ƙara jan hankalin al'ummar duniya idan kun ji mana fassara sunayen manzanni to kada ku yi mamaki ko mala'iku ko fassarorin da dai wahabiyawa da qur'ani da suke ma qur'ani to gaskiya mu ba haka bane Allahu ya ganar da mu shi wannan Alƙur'ani, kuma duk mai bin Alƙur'ani, malam fuadu umar in ƙara isan ma da wani sako to bai kamata ba a ce yana da alaka da makka ba da abin da ke cikinta ba musamman ina ina jawo hankalin qur'ani waɗanda suke kirarin su suna bin qur'ani duk wani mutumin da yake kirarin qur'ani yake bi muddin kaga yana da alaka da makka da abin da ke cikinta to dan hadisi ne dama ba qur'ani bane yake bi ba in dai qur'ani zaka bi ba magana alaka da wani gari a matsayin wata ibada da ake zuwa ana yi qur'aniyuna suna kamarin ramadana shi kuma Allah shaharun ramadana ya ce suna zuwa aikin hajji ziyarar duwatsu mutum ya biya kuɗi ya je ziyarar duwatsu ya je dutse da dutse cewa ya aikin Allah amma mi amma ya bar aikin Allah a gidansu a unguwarsu a garinsu ya kashe makudan kuɗi ya ce zai ji aiki Allah wannan aiki ne irin na yan hadisi amma wanga yan uwana yan uwa ne waɗanda suke to su Qur'ani sai bi su ne nake ma wannan nasiha kenan hankalinsu ya komo cikin jikinsu su bar ha'intar al'ummar duniya suke suna bin Qur'ani duk waɗannan alƙur'ani na masu raka'a biyu uku hudu yan raka'a ɗaya masu tsayuwa da sa goshi ƙasa ba qur'ani bane suke bi suna bin son zuciyarsu ne ba gaskiya bane duk mutum da ya yarda da qur'ani bai kamata ba a ce yana da alaka da makka ba ta kusa ko ta nesa kwata kwata kenan dan haka eh al'ummar duniya kamar yadda na riga na yi wannan shimfiɗa na yi wannan tunatarwa ta abin da ya riga ya shahi manzanci ko rasulanci ko naziranci ko annabci an ce annabi mutum ne wanda ya samu labari shi ne ake ce annabi wanda ya samu labari kamar yadda Allahu din yake cewa eh, wa iz qulna lil wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nqaddisu lak qala inni alaw ma la ta'lamu allama Adamal al asma'a kullaha thumma arduhum ala al malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adam anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum qala alama aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma takatumuna kenan an ce annabi mutum ne wanda ya samu labari shi wahabiya da qur'anuna suke jin tsoron su fassara wannan sunaye an ce ar-rasul dan aiki wanda za a aikawa ya je kai an ce annaziru mai gargadi an ce almuallim masani hmm? to me yasa al'ummar duniya waɗangan malaman na wahabiyawa da ƙur'aniyuna ba su fassara kalma annabi an ce annabi me ake ni wa qala lahum nabiyuhum sai me ba su labari yace da su kina an ce annabi eh, fa'ad umar ba wata kalma bace gingirgin? a wajen mi a wajen mai bin Alƙur'ani. amma a wajen ɗan hadisi an ce annabi e wani abu ne a wajen shi mai girma wanda a duniya ga eh, wanda aka yi ce shi ne annabin babu shi yanzu waɗanda mutane suke ce ma annabi halin yanzu babu shi a duniya musamman su wahabiyawa da sauran ƙura'ani yuna to babu shi yanzu a duniya mutum ne wanda mi eh, kamar yadda na faɗa da idan za a mai wahayi a aiko mala'iku kaza kaza abubuwa dai na tamfe tamfe a ce shi annabi in ya aza kawashi inda ke da kwai yashi ba a ganin kawashi in aza kawashi inda ke da kwai dutsi sai a ga sawun shi in yana ta yana ganin wanda ke bayan shi mutum ne wanda yake magana da raƙumi mutum yake magana da damu yayi magana da abin kaga abubuwa ne wanda ake suffanta wani mutum da wannan suffofin cewa shi ne annabin Allah kamar yadda wahabiyawa da ƙur'aniyuna waɗansu suke ganin haka shi kuma a cikin alkur'ani eh, fa'ad umar da kai da al'ummar duniya in an ce annabi mutumin da ya samu labari kamar da Allah ce ya ayi wannan biyu, ya kai wanda ka samu labari ittaqillah ka ji tsoron Allah malam kana repeat kanka kana repeat kanka kamar kana zuwa in a circle ka gani kana ah, maimaita ya kana zuwa ne a circle eh memeci eh ka gani eh memeci ne dan maimaita abin da kyau fa'ad umar a fahimci abin da kyau kenan ko mutum ya kira ya yi tambaya kenan dai ya san abin da ya tambaye gashi ma ni yanda gashi dai ja mana riga na fasara shi to masha Allah ba za mu ci gaba on cable FM nan, nan FM za a je straight to the point malam halaru wanda wasu ke kiran ka annabi halaru ka a ka annabi da manzo ma'anansu daya ne ko dai akwai bambanci cikin ma'anansu ɗaya ne annabi shi wanda ya wanda ya samu labari manzo an ce rasul shi kuma wanda yake aikawa shine Allah ma ya ce wal kurfil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiya kina kaga siddiqan rasulan ne kuma nabiya ya samu labari kuma yana isarwa kina ga Allah ya hada abun wa dhukur fil kitabi Musa innahu kana mukulisan wa kana rasulan nabiya kaga wa kana rasulan nabiya al gashi annabi kuma gashi rasul kinan gashi ya samu labari kuma yana isarwa hmm. ka fahimta kenan annabi da arasul duk guda ne guda ne to ka amsa tambaya na da annaziru da annaziru zaka ja an ida ma da annaziru mai gargadi da ar da annabi da mhm. al kamar yadda Allah ya cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatalu alaihim ayati wa zakihim wa yuallimuhum alkitaba kitaba duk sufofi ne na mai isar da sakon Allah in kace mai malami yayi in ka ce mai annabi yayi in ka ce mai eh, ar-rasul yayi in ka ce mai annaziru yayi in ka ce mai albashiru duka yayi sunaye ne na mutanen da suke isar da sakon Allah thank you mun gode maka Allah saka da alheri kuna sauraron mun kebla fm to yayi mana fadi fadisha a cikin sura wato ahzab ko suratul ahzab eh aya na 40 kenan wani ya ce wai ka yi hakuri ka karanta wannan suran nan ka yi fasaran shi a ji insha Allah suratul ahazabi mm aya ta nawa kace 40 40 hudu da sifili arba'in kenan aya ta arba'in aya ta arba'in daidai mhm. sai Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum mhm. walakin rasulallahi wa kataman nabiyina wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Beautiful. Allah ce ma kana mhm. bai kasance ba Muhammadin ya babban mutum bai kasance ba mhm. a ba ahadin uban wani ɗaya min rijalikum daga cikin mazajenku walakin sai dai rasulallahi shi mai isar da saƙon Allah ne kuma wakataman nabiyina tambari ne na masu ba da labari alama ce ta masu ba da labari hmm. kina shi Muhammad in kana so ka san Muhammad nan ni na jefo maka wani abin nan nan ga ubangiji ta karshe hmm. ya ce maka shine da siyo shine makullin shine wato karshen annaba wannan bari ida bari ida bari ida bari ida bari ida bari ida bari ida kan nan ida, bari bari in ida in eh, ida malam fuad umar sai yace ce bai kasance ba a ba a haɗin barin ƙara maimaita ma mata na bai kasance muhammadin ya babban mutum a ba a haɗin uban wani ɗaya ne min rijalikum daga mazajen ku walakin sai dai rasulallahi shi dan aike ne na Allahu me isar da sakon Allah ne babban mutum me isar da sakon Allah ce ce wa katamin tambari ne na masu bada labari alama ta masu bada labarai a ah, a ah, a ah, the seal ce wa kana lahu bi kulli shay'in alima lalle Allah annabawan nan washi ne na karshe nan ganga ayan ga karara ne karara ne an yi magana the seal of the prophet ne wane ne yace na karshe ne ah kai kake wane ne yace na karshe ne fasarar da kake yin ga fasarar ayan nan nan ganga batu bin ce ma kaji na ce ma na karshe ne Ah. tsaka ji tsaka ji fuadu na muna jin ka ka ji na ce na ƙarshe ne ce ma ne wa katama tambari ne shi Muhammad tambari ne ko alama ce ta masu bada da eh, masu sarda sako kina shi muhammad ba uban wani ba bane daga cikin mazajen ku ba ba wani mutum ba ne wanda za a cewa da an faɗe shi an san shi ga ɗiyan shi ga kaza a cikin Qur'ani a'a mutum ne kawai wanda yake idar da sakon Allah shi ne ake ce Muhammad nan ganga ayan ya ce shine karshen annabawa ka gane ko wane ne yace haka Allah ne yace ko ne kace haka ah, Allah abinda kai kai fasara na kake ta ce haka ko ko kai ne fu'adu kace haka seal of the prophet to yanzu ba abinda ke menene menene katama menene tama ina zuwa ina zuwa ina so eh, za mu zo mu bude eh. wanda kuke kiran nan ku samu hakuri an bude yanzu ga ku shigo domin wurin yayi wuri yayi zafi yanzu ga mala halaru ina so ya samu ruwan sanyi <laughs> za mu shiga eh yanzu za mu shiga a bai zahi ba daidai nake insha Allah amma da nake ce ka samu ruwan sanyi za mu shiga cikin wutan nan mu yi wasan wuta ka gane wannan kuma ce da ruwan sanyi wasan wuta eh zai ce da ruwan sanyi kuma ka gane to yanzu alhamdulillah kai malam halaru shin kai eh. annabi ne ko kai ba ba annabi ba ne annabin wane na wahabiyawa da ƙwar'ani na ko ko annabi na qur'ani kake magana wanda Allah ya magana cikin qur'ani muna da annabi wato adam muna da annabi muhammad muna da annabi uh, wato yusuf uh, muna da annabi yunus muna da yahya muna da zakariya ga sunan qur'ani ya fani da sunansu wannan annabawan nan da Allah ya ba sakon nan yanda wannan annabawan suke kai kuma ba annabi ne ko kai ba annabi ne. to shi ne na ce ma shi an kace ni annabi ne eh ni annabi ne tunda gashi a cikin alkur'ani ma'ana mutum ne wanda ya samu labari shi ne ake ce ma annabi mutum da ya samu labari kuma yake isar da shi shi ne ake ce ma annabi to yanzu ina ka kai amma ka gane da na ce ni annabi ne wani irin annabin kake magana irin wancan na yan hadisi ne suke cewa mala'ika dubu saba'in yake zowa daga sama ta bakwai ya kawo mashi wahayi ni ba irin shi bane irin wannan to ina ka ba irin wannan bane ba wanda ake yi ma wahayi sai ka ji wani ƙara carara cewa wahayi ya zo ba shi ba ah, kenan su mutane da suke fassara annabi ba dai ne ba kabari ah, kawai annabi ne mutum wanda ya samu labari ne annabi ka ce kai annabi sai ka zan ci gaba da sauran tambayar da zai maka annabi wani kasa aka aiko ka menene yaushe na aka aiko ka kuma wani kasa ne aka aiko ka To ai kaji irin yadda aka gunka maku abin cewa kamar in an ce annabi wace ƙasa aka aiko kai wane ne na ce ma kalma ta annabi kaji da kyau mutumin da ya samu labari Fuad Umar mutumin wanda ya samu labari shine ake ce ma na eh, biyu kamar ah. da Allah yake cewa an mai ta sa'aluna anin naba'il azim idan shi nabiyu daga naba'a ne zu na zuwa zu ka fada nan ba san hmm. kuma annabawa ana aiko su ne su je da mutanen su da yarin su cikin maganan ka kafadi eh. ke nake ta manga kai eh, ina kai ina aka aiko ka ina ne bezin ka wani mutane aka aiko ka matsayin annabi wani mutane ne ka ce ana aiko wani mutane oh. kai wani mutane ne ina aka aiko ni eh yau ba gashi ba yanzu ai magana ce nake yi ma da yaran da kake yi da Hausa da duk waɗanda suke sauraron mu. Sheka amsa mini tambaya eh. aka yi maka sheka ka bada amsan. Kai wani eh. mutane ne eh. aka aiko ka gare su matsayin ka ba annabi. Matsayina na ba annabi. Eh su haka. Wani irin ba annabi kake magana wani irin ba annabi eh ni mutum ne wanda ya samu labari. Eh cikin mutane na cikin mutane na. Ka tun ka yadda ka ce ka ba annabi ke nike tambansa kuma ka ce annaba kuma ana aikan su ne su je wurin mutanen da suke jin yaren su ce nike tamban kai wani mutanen da muke magana da su kai wani mutane ka aike ka ai ba na'am yanzu na aika ga tattaunawa ce muke yi da kai da duniya ga baki ɗaya kenan wannan saƙo ne wanda nake isar da shi zuwa ga mutane kenan ka gane wai ita kalma a ce mutane duk wanda za su ji abin da nake faɗi to saƙo ne nake gaya musu ya kamata ka faɗi domin kai yanzu ga ba mutumin ibo bane ke ba bai bane wani ah. mutane ne aka ah, ah. kace kuma da yaren su ake aikan mutum annabawan kai wani eh. mutane ne aka aike eh. ka ka je musu wani mutane ne wannan magana wannan magana da nake yi rigima ai bayani ne muke da Hausa kana shi na kenan wanga yaran duk wanga magana da nake yi duk inda wannan sakon zai je gargadi ne tunatarwa ce yasa kai an aike ka ne ga Hausawa kenan mutane masu jin Hausa shine an aike ni zuwa ga mutane masu jin Hausa kenan tunda ni ina rayuwa ne a cikin mutane kenan ina isar musu ne da wanga sakon Allah no no no no baka ka yi magana tutu bibiyu haka nan kai kace ana aika annabawan nan zuwa ga mutanen yaren su wannan yaren ah. yarbawa menene menene kowa na aikan shi da mutanen shi kai wani mutane ne aka aike ka matsayin ba annabi ka ba ni hankali ba ni ba ni hankalinka na menene ake ce ma aiki ni dai kai ake ce ma aike a kai sai hakuri na mala ah, halalu ce wai a ina aka aiko ni ba fadu sai kai a ina aka aiko ni yayin ake aike to mala halalu mu yi ma junan mu adalci kai eh. ce annabawa eh, saboda Allah Allah eh. na aike su zuwa ga yari mm. yaruka daban-daban sai kai misali yarubawa kaza kaza kaza kaza sauransu yawa kai wani mutane ne aka aiko ka ka tafi wurin su da annabcinka sai ka fari muna sai mu ci gaba to ai wan shine nace ma ai yanzu nan wa'azi ne muke gargadi ne muke kenan duk inda wannan sakon zai je ai gargadi ne tunatar wacce aikin da waɗancan manzannin suka yi shine muke yi wani na nan daga Germany yana jin jamusanci bai sa abin da kake fariwa ba eh. shi kuma ai ke ka zuwa ga wannan mai shi wa mutumin da bai ji ita jin jamusanci da bai jin hausa in ka zo kana maganan shi kuma an aike ka zuwa ga mai shi ko da shi ba shi ciki wai fu'adu umar menene ake ce ma an aika mutum yayin ake aika mutum a ce je cikin al'umma ya masu wa'azi yayin ake aika a'a no ni ka bani amsa ina so ka gani annabawa ah. kama annabi ah, wato isa alayhi salam an san da aka yake shi eh. annabi eh. musa hmm. alayhi salam an san mutanen da aka yake shi gashi na su bani isra'il suna na ce kai kuma ina ne aka yake ka annabuwa ka ce da wane ne annabi Musa da annabi Musa an aike su akwai annabawan da aka aike su suka je wurin Bani Isra'il da sauransu suna nan su eh, annabi Isa da eh. sauransu kai kuma su wane ne eh. in aka aike ka shi ka declare ka ce kai ba annabi ne to tsaka ji tsaka ji tsaka ji abin da nake so ka fahimta na'am abin da nake so ka gane bangaren a ce aike an aika ne zuwa ga al'ummar shi masu wa'azi ai yanzu nan wa'azin da nake muku cewa ga abin da Allah ya ce a yi ga abin da Allah ya ce abu shi ne aikin ayon ga shi ne aikin ba wani abu bane na musamman shi ne annabi annabi Musa alayhi salam wanda shi ne aikin malam Fuad Umar wanda shi ake ce ma aikin wa'azin da nake yi ina isar muku ne da sakon Allah shi ne aikin mala eh. halaru annabi ah, Musa alayhi salam ina aka eh. aike shi an aike shi ya tafi wurin Fir'auna inda suka je suka kala eh. akwai mutane da haka mm. shi kuma yana ji yaren su annabi isa mm. shi kuma the same thing an kai shi inda yake yana ji yaren su aka gwada mishi abin da mm. za shi ya yi ka gane ko haka Allah ya faɗa wa ma'ana sanna min su ne bi lisani qaumi exactly ga annabi ibrahim wani manzo da wani manzo da halishin mutanen shi to annabi ibrahim shi kuma an kai shi inda yake yati kai ina ka ce ka tafi eh. ina ne suka faɗi a ina ne aka ce in je eh, su an gwada musu da za su je sun eh. tafi kuma annabi yunus eh. da allah ya gwada mishi da zai tafi da ya ban wurin da yake so ya sake wuri allah bai koma da shi inda ya fito ba ah. ya koma da shi kai kuma ina aka aike ka tafi a ina aka aike ni a inda wannan sakon zai je duk ah. inda zai je duk ah, inda zai je to yanzu ga kai kana niger to wannan dalili na hujja eh kana niger kai kuma kana ina ga ai kana abin da yake faɗa kana yana yanzu ina kawo ka ina kawo ka akwai kai mm. kana Niger mm. cikin Niger kuma ga kuma eh. Nigeria kusa Niger Nigeria akwai eh. mutane Igbo akwai mutane Yarubawa mm. she ka ce Allah in aiko annaba yana aiko mutane da yaren su to bi mana kai ba aiko eh. ka zuwa ga mutane ibo ba kenan su wane ne she ka ce Hausa da Fulani ko ka ce Hausa shikenan da tsaka ja duk wanda zai ji wannan saƙon duk wanda zai ji wannan kiran da muke yi ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce a bari to wannan shine isar da sakon Allah din zuwa gare shi ko da ibo ne ko da ko da balarabe ne mutum zai fahimci an fassara shi fahimtar yaren ka kaga eh. kace Allah bai aiko da mutum sai dai kana ji yaren ya Allah zai aiko ka ka jauri mutum kana shi kai ya zai kai ka ka je ka kai kace bai aika mu annabi eh, sai dai yana ji yaren mutane bari fadu ina so kai muna bari rigima yi muna adalci bari rigima eh yana so kai ma kai adalci eh a adalci ne kai malam kai ka ce kaman ku ji jama'a masu sauraro on cable fm malam halaru ya ce wai Allah bai aika annabi zuwa ga mutane shede yaren su shi ba annabin yana jin wannan yaren na to kai kuma yanzu nan kai baka ji ibo she na ce kai mutane ibo ai ko ka zuwa ka je ka je wurin mutane ibo she ka ce a'a ta su wane ne she ka zabe inda aka aike ka wani yare ne don ka ce da yaren halla ke aikan mutane su tafi wurin nan ta wurin nan da ya kamata malam alaru ya yi bold ya zabe wurin na mu ci gaba amma yana shakka ya ce eh, fada wani abu domin bai san tambayan da zai biyo ba wannan kuma ba ba wani abin da nake daka sha ba abin da nake faɗi fa'ad wannan magana tawa ga heli take yi kamar da na ce ma Allah baya aika dan aiki sai mai jin yaran su kuma dan cikin su Allah ya to kai kana Allah yake cewa dan cikin ku kana jin ibo ah, ba ni shi ibo to sai ka yanzu Allah ya aike ka ka je ah? kan mutane ibo bayani kenan don ka ba ibo ban kai ai wannan shine isar da sako tsaka ja a ah, kace kace ubangiji ba zai aike ka ba sai kana jin yaro mutane kai mm. ka fadi nan fuado bari rigima bari rigima kwantar da hankalinka wanga abin da ke rigima ce kwantar da hankalinka a fahimtar da kai da na ce ma Allah ba ya aiki dan aiki sai mai jin yaren shi a'a kana so ne ka juya magana ta mhm. ga abin da na faɗa kana mhm. ka gane abin da aya ta ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi Allah ya ce ba na aika dan aiki ma'ana sai da halishin mutanen shi ka mhm. fahimta kenan yanzu a cikin halishe guda ana samun waɗanda suke yi ma al'umma su wa'azi da su yanzu misali da aka turo mamu hausawa ɗan cana ko ɗan indiya a ce ya yi mun wa'azi kaga ba mu sanin menene ke cewa amma yanzu duk bayanin da na yi gabaki ɗayan shi kai malam fu'ad umar gabaki ɗaya al'ummar duniya ai ta fahimce ni wanga isar da sakon ne kenan ga waɗanda suke jin yare na mafi yawancin mutanen duniya suka ji wanga abin da muke fara ba su fahimtar ka domin ba su ji hausa da za kai ba annabin mutanen nan ba to shi na ce ma matijin shi na ce ma matijin yare ai domin ne ai ran aiki ne ku kuma da abun an ce an aikewa ne sai Allah ya mai kashi ya mai kashi cikin wajen mutanen kaza masu jin yaren bi ma na ko ka zuwa ga mutane masu Hausa Hausa da Fulani kenan wanda suke ko mai jin Hausa eh na ga abin da baka fahimta ba shi rasulanci an ce rasulanci an aikiwa ne kawai yin wa'azin ka kama mutanen ka al'umma eh, shi ne wa'azin mu ci gaba da sauran wato wanda muke sauraron mu on cable fm suna na Fuad Umar Malam Ahlaru nan na nuna mishi annabawa da yawan da yake an nuna musu inda za su je suna jin yaren mutanen kuma mm. suka tafi suka yi aiki to yanzu kaga ah, da annabi Isa alaihi salam zai bar duniya Mm. ya gaya ma mm. mutane wani ya zo bayan shi sunan shi ahmed ya mm. fada haka ko bai fada ba ya fada haka to kai kuma yanzu ga wa ya zo sannan kai ka zo kuma bayan kai da ka ce kai annabin wa zai biyo bayan na ce min kai ka ce kai annabi ne shi nake ce gabanin ka bayyana da annabcinka wa ya riga ya yi ka wani annabi ya riga yake sannan kuma bayan kuma bayan kuma ka mutu ka tafi lahira wani annabi zai biyo bayan ka domin mu tabbatar kaman ka san sha ne annabawan domin kai ka ce ba annabi ne na'am kasha kaga matsalar uh, ko Fuad Umar ga abin da mutum ya faɗa sai ku juya mashi gizanci yanzu da na ce ma annabi mine zaka ja zaka ja ba yanzu da na ce ma da na ce ma annabi na fasara ma kalma annabi cikin Qur'ani ko ku ban fasara ma ita ba a'a ni yanzu ba asu wurin nan da na fasara ba a na fasara ko ba fasara ba barin lan ka ce kai ba annabi ne a'a na fasara a'a na fasara kalmar mina kace ma annabi na fasara ko ban fasara ba ai muna da annabi da kuma manzo bin duka kace fasara da ne kai kuma wani ne shi yasa tun da ka ce mina ake ce ma mina ake ce ma kai je mina ake ce ma rasulu a kai kai bayani bayanin ka kuma mun ce a mine ai na faɗi mine na cewa mine na ce a'a faɗin shi an an annabci cikin alkurani a'a faɗin shi annabci an ce a'a annabci aka ji an ce rasul rasulu ina gwada ka malam halaru kai hakuri bari bari da gima di ba ka yi hakuri da hankali ka wuri guda annabci cikin alkur'ani in Allah ce ba annabi dukkan su mun sa abin da ake kira annabawa na baka misalai akwai annabi Ibrahim mene ake ni mene ake ah, a a yanzu na baka ma misalai ma ya ah, kamata ka san ah, kaman a ba ku sani ba a a ba ku sani ba ba ku san ba ku san kalmar annabi ba ku san kalmar annabi a ba ku san kalmar annabi ba ku faru ma ku san kalmar annabi kace mani ku kun san annabawa an ce annabi me ake nihi da annabi shi a'a dan kira maka sunan wasu da cikin annabawan nan in ba annaba ba ka ce min ba annaba ba ne in annabawa ne ka bar shi mu ci gaba na fahimci su wani ne annabawa kenan annabi ibrahim ba annabi ne ko ba ba annabi ba ne annabi isa ba annabi ne ko ba ba annabi ba ne annabi yunus annabi muhammad dukan ga annabi yusuf annabawa ne ko ba annabawa ba ne in annabawa ne na fahimce su wani ne annabawan nan kar ka hold mu up mu ci gaba kawai kakka zo ka hold mu up wannan ni na fahimci su wani na annabawa na baka misalan annabawa irin su ne kai kuma kai kuma irin wani annabawa ne a wayan ga mutane da na kira su ne kai kuma irin su ne ko dai kai wani daban ne an ce annabi diba an ce annabi me kenan an ce annabi me ake ni da annabi a in dai ba kai ba irin su bane sai ka san ne magana kenan a sai ka bani amsa no no no no no sai ka bani amsa yanzu ba in dai zaka janye sai ka bani amsa ai na fassara ma na ce ma an an ce annabi mutumin da ya samu labari na faɗi haka a'a ni da ni kuma na ga maka Allah da ya bayani annabawa ga misalan annabawan kai kuma ka ce kai ba annabi ne in ba ka cikin su ka janye ka ce ba ka cikin kibla fm shida in kana cikin ne kuma ni mu ci gaba kawai shi ne bari mu ci gaba da Allah ba ba a wannan harguwar da ni ka saurara ka ji kai dan jarida ne kana da dama ka mani tambaya abinda na sani a amsa ma ga wani sai ka tambaye ni da annabi ba ka ji ba ka ji da ka tambaye ni da annabi da ar-rasulu duk guda ne na ce ma duk guda ne ko ka ce kai annabi ne shi ne bottom line ka faji yo na ce ma ni annabi ne wani irin annabin a ni iri annabi da na sani wani iri ni annabi da na sani wani iri ka sani kai irin su annabi Musa irin su annabi Ibrahim irin su annabi Muhammad irin su annabi Yusuf ni wancan ka kuma ka ce ah. irin su ne ko ka ba irin su bane ka janye tun yanzu a'a a'a irin wancan wanda kai ka sani ni to ni ba irin shi bane irin wanda ka sani a yanzu ka canje irin wanda ka sani ni ba irin shi bane kai magana da muke yi kenan ka canje kenan ban janye ba a ban janye ba irin wanda ka sani ni ba shi bane ba ban janye ba sai za kai ba kai ba irin kai ba irin annabi Ibrahim bane kenan kai ba irin annabi Musa irin wanda ka sani ba irin wanda ka sani eh ba irin shi bane ah, okay irin wanda ka sani irin wanda ka sani yawa irin wanda ka sani yanzu jajan yake na jama'a jajan yake na shi yasa mu ci gaba irin wanda ka sani amma da nace ma annabi mutumin da ya samu labari shi ka ce ma annabi wa <laughs> Umar to yanzu ba ka gane wurin kenan ka gane abin kenan ko kai kai yanzu zai maka wani tambaya tsakani da Allah Qur'anin da mm. kake amfani da shinga an sauko maka ne a ka ba annabi ne ko dai a'a an haife ka ne ka tada littafin nan ka karanta an sauko mana shi mini an sauko maka littafin nan ne lokacin da ka zama ba annabi ko dai a'a kana da mahaifiyar da ta haife ka ka tafi makaranta ka kan wani littafin da kiran shi alkur'ani sannan ka so makarantawa an sauko maka ne ko ka tashi ka iske wannan littafin alkur'ani kahin mu je nan in baka amsa kace an sabakan mani shine ina ba annabi a'a ka na gyara maka tambaya ba annaban kake magana na gyara maka magana ce nake cewa kaman ka tashi ka iske alkur'ani littafin alkur'ani nan ne ko dai a an sauko eh na tarro shi ah, na tarro shi na tarro shi eh na tarro shi ina hmm. ya fito wannan alkur'ani ina ya fito mhm. daga wajen Allah ya fito an sauko shi da takarda ne yanda yake nan ne ko dai ya aka yi wannan ban sani ba Ba ka sani ba beautiful ce ta ya mm. ya in dai ka sani ba ya kai ka gane kaman eh, Qur'ani na littafin Allah ne yanda aka yi na gane Qur'ani littafin Allah ne kahin in zo in baka amsa Fuad Umar yankuri kaka bari ina so ba ni amsa ya kuri don Allah don Allah zaka ji zaka ji na baka amsa eh, Fuad Umar ka yanzu in baka amsa ni baka gaya mana ba a wajen ka yadda ka fahimci kalma ta annabi ya yi wuce wurin nawo wannan mu wuce jama'a sun je su ji abin da aka yi ah? duka ka gane yanzu da na maka tambaya ka ce kamar ah? kai alkur'ani nan ka an ka ka tashi eh. kai iske alkur'ani yana wurin nan ina ya fito eh, kace wai baka sani ba sai eh. baka sani ba ya kai ka ah, gane ina ce ban ce ma ban sani ban ce ma ban sani cewa daga Allah yake da eh amma sai ka ce ba daga Allah na ce ma yake ka ce mani a rubuce yazo da takarda na ce ma ban sani ba ba ka sani ba to ya kai ka gane kaman wanganga ina ina wanganga Allah ya ce wai abinda da zaka yi ruka ka san asalin abinda da shi yasa baka san asalin alkur'ani ba kenan ko ba magana ban san asali kana tambata ni a takarda a takarda Allah ya tullo shi asali asali ne sai ta ba mu asalin alkur'ani na sani na sani alkur'ani na ya fito ya zo shiga hannunka karanta mani shine aka yi kuma na gane shi na karance shi shi qur'ani ya nuna man daga Allah yake a'a an karanta maka ai dole an duba eh, cikin littafin da ka rika guda-gudan aka duba aka karanta maka ke hmm. sa ba asalin shi kenan ba eh. ina ne asalin alkur'ani shine ce ma daga Allah Qur'anin yake ah, tunda yace ittabi'u ma unzila ah. ilaykum min rabbikum shi Allah bai taba magana da abin nan da yazo muku daga Allah mai rino Allah ya ah? taba Allah ya taba magana da kai kai sai kana jin shi yana jinka eh duk duniya akwai mutumin da Allah ya yi magana shi kai tsaye akwai shi to she sa tun da wannan ka aje wannan wai she ka aje wannan gefe she sa yanzu she ka zo ka yi bayani akwai shi sai ka faɗa mana kace wai ni Allah ya magana nace to duniya akwai mutum da Allah ya magana da shi yana jin murya Allah akwai shi wane ne a a a a saman kuri bana amsa saman kuri annabi annabi annabi Musa alayhi salam ayi magana da Allah annabawa annabi Musa annabawa annabi Musa to kawo ai kawo ai kai ban son ka cire mu kan program nawo kana sa abin da kake so to yi Umar abin da nake so abin da nake so kwatanta ma yana bari shiga a'a tambayar da nayi maka bari shiga wurin da ba naka ba a'a a'a yana so yayi wasa da hankalin mu ne yanzu ka gani in dai ba wasa da kai da hankalin mutane ba don girma Allah ka bada amsa shi yana so ya maida abin kaman kai kai kai kai kai claim fau shi yanzu yana so mu sake tab maudu'in nan domin ya fita kan nan kai ka ce kana aiki da alkur'ani shi kadai Shi na tambaye ka alkur'anin ka gaya muna tarihi na ya fito Shi ka baka ba mu wannan asalin inda kur'ani ya fito ba na tambaye ka an rubuto ne da takadaka aka jefo daga sama ka ce baka sani ba to yanzu ka rika wannan littafin hannunka kana cewa kanshi za ka yi addini shi za ka cire hujjojinka amma ka gwada muna asalin littafin she ka kasa to nan ganga asalin littafin nan muka kai wunin nan she mu gane kai ba annabi ne ko ba ba annabi ba ne domin in kai ba annabi ne ya kamata wannan tambaya ma ka fadi kaya ka gwada asalin littafin alkur'ani ga kaman ga asalin shi amma an tambaye ka wanga alkur'ani ga ina asalin shi ba mu inda ya fito sai ka ce baka san wannan ba in ka sani ce ka amsa don Allah don Allah kace a takarda yanzu kace a takarda zo ma ba a tana ma ban sani ba amma kace daga ina kace ma daga Allah yake bana na baka amsa eh, ko amma dai kai da ka tashi kai ke shi a takarda ne bi ma'ana ya fito wani na ta roshi a takarda ha to ce eh, ya fito daga ya fito daga Allah nace ma daga Allah yake waye shirya takardan nan naka shiryo takardan aka kawo shi ga annunka ban sani ba to ina so ka yi ka kanka adalci ka yi nazarin wannan ka nemi ka ah! gane domin baka ka rika wani abu yanzu kan ga ga hoton ka nan ka rika alƙur'ani ka ga hoton ka nan ka rika littafin nan da takarda hannunka ce ka ce baka san asalin wannan takardar nan ba amma ka rika shanunka ce na ce ina baka shawara ka yi bincike ina takardar nan ya fito to yanzu kai ba annabi wani sako aka baka menene sakonka wani littafi ne aka baka abin da ke so ka fahimta ba sanin ƙwar'ani da takarda ya zo ba ko ma da me ya zo abin da ke da mahimmanci gare ni gare ka abin da ke cikin shi mu karanta mu yi aiki da shi amma zancen ka tambaye ni shi ne kawai Allah ma ya ce ka san shi sannan ka tambaye ni ka ce mana wai daga ina ke Allah ma Allah ma ya ce ka san shi ka bauta ta mishi sanin Allah kuma ka a wace ayi a wace ayi haka a kace Allah ya ce ka sani kana bauta ta wace Allah ya ce haka zaka tashi ka bauta ta ma Allah ba ka sani ba yau in aka rubuta maka wani abu baka san asalin abin ba kamar da ka sani ba ba baka sani ba sai ka tashi mm. kawai ka ce wai da shi ka yi addini la ya kamata kana da kana ka bada hujja to wannan na baka shawara kai na bace abin da ka faɗa kace wai ban sani ba kai fa al'umma kace na ce ban sani ba nace ma ban san da takarda kace daga ina yake nace ma daga Allah yake yanzu ba yanzu ne shi muhimmanci kai fa al'umma eh, sanin qur'ani daga Allah yake shin waye rubuta shi wani nake da muhimmanci saboda Allah kaga ka ina so ka samu ku ka sha ruwa ruwan sanyi inda kana kusa da ni da na baka ruwa mai sanyi ka sha amma ni sabi magani ku sanyi abin da nake ta manga kai matsayinka da kace ka ba annabi ne wani wani littafi aka baka wani sako ne ka zo da shi wanda yake sabuwa ina sakon yake kahinmu ke je nan wurin kai wata magana kace wai na ci wai ka tambaye ni qur'ani daga ina yake a'a duk abin da aka yi daga ina yake nace ma ban sani ba na ce ma daga Allah yake duniya sun ji yanzu aka ja zaka ji zaka fara yanzu yanzu ka yarda ka yarda da na amsa ma cewa qur'ani daga Allah yake ka yarda na baka amsa a'a ni ban son ni ta duk abin da aka yi duniya ba a'a duniya an su zama alƙalai na duniya tashi a'a sun zama alƙalai to gashi kana faɗa mana gashi kana faɗa mana abin da ban faɗa ka ce ka tambaye ni ban ba da amsa ba ka faɗi gaskiya mana a kaka damu duniya ai akwai ne sun zama alkali kaka damu eh min abin da kamar abin da kamar abin da ke faɗi ka ce ka tambaye ni Qur'ani daga ina yake na ce ma ban sani ba duk abin da aka yi akwai na faɗa ma haka na ce ma daga Allah yake ka ce mana a takarda ya zo ya ce ma ban sani shi na ce ma mala haruna duk abin da aka yi kan kibla fm yau tarihi ya nuna akwai recording fa an ji maganan nan samu hakuri ka kwata da hankalinka masu sauraro suna ne alkalai na ce kai yanzu nan da ka zo matsayinka ba annabi wani ko aka ba ka kawo sai ka fadi muna to kaga wannan rashin adalci ne kake mani akan abun da eh baka je na faɗa ma ba sai ka ce a matsayina na wanda ya samu labari ai na fasara ma kalma annabi mine ne ake cewa annabi ba kai annabi na ma ba ba ce a matsayina da wani labari ba ba ka zo da wani hmm. labari ba ka zo da wani littafi ba sam gashi ko gashi na ga ma gashi na ah, ga ma gashi na ga ma yo qur'ani na gidan ku a ah, Qur'ani ka ne to nawa ne Qur'ani Qur'ani da karika an nunka cikin wannan takadan kace baka san wanda suka sa cikin takadan ba bisa ba kayan ka bane kayan Allah ne to lehi ne eh, lehi ne da mun ah, sani ba to she ka ce kaman ba ba shine ya zama dalilin kan karanta bi ma na ba ka zo da labari an kasa labari na yake ga gashi ku wanda kai rika yanzu ba kai shi ka tambaye no jama'a fa ku duba nan tsakani da Allah mun yi adalci kan Kibla FM bawa Allah ga nan malam Halaru wanda wasu ke kiranci annabi Halaru na tambaye shi Kur'anin da ya rika da takarda nun shi ga gashi hoton shi kuna ga ya rika ina takardan aka shirya ta to bai sani ba amma ya rika da shi yake karanta yake cire hujjoji na ce an sauko mishi wannan kur'ani ne a wahayi ne aka sauko mishi ko an jefo mishi ne littafin ne na ce a ba sauko mishi wahayi ba ba kuma littafin kuma ba zan jefa mishi ba ya tashi kuma ji shi ya tashi ya riske kur'anin nan yana wurin nan she na ce to ka tashi ka riske shi kai da ka zo annabin da ka zo bayan wannan alkur'ani na wani sako ka kawo wani labari ka kawo shi ka kuma fadi naka duk wani annabin da ke cikin alkur'ani tun lokacin da ya bayyana yana kawo labari yana kawo wani abu kai kuma mai ka kawo littafi ne ko wani sako ne amma shi ka ce a ah, ba kawo wani abu ba amma wanga alkur'ani nan ciki kake karanta kake fadiwa ina annabci wurin malam ina annabci to malam faru mar kai kai eh, ka'ida ba eh, kai adalci ka ba da minti ɗaya ko minti biyu in eh, magana kace bin kawo yawa iya kuri ban faru mar kace bin to malam halaru kafin mu ci to yi shiru ka kyale kana ji kana ji to zaka ji malam wai faru mar zaka ji na baka dama kai magana tsawon minti biyu duniya na jin ka to ni maka bani dama in yi magana duniya na jina. masha Allah eh da na fassara ma na ce ma an ce annabi mutumin da ya samu labari shine ake ce ma annabi wanda ya samu labari na kawo ma da suka tabbatar ga abin da ake ce ma annabi wa qala lahum uhum qala man ambaka man ambaka haza nabi'uni bi ilimin kalmomi ne wanda an ce annabi mutumin da ya samu labari sai na ce ma to yanzu sai kai yanzu ka ce mani ai ni ban zo da wani labari ba sabida mi sabida qur'anin ka tambaye ni na ce maka eh ban san da wace takarda bane ya zo ba na ce ma ban san da wace takarda ba ce ba ya zo ba sai kace ban zo da wani labari ba ka tambaye ni aya kace in fasara ma aya ta suratul ahzab aya ta 40 ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa kataman nabina ka tambaye ni na baka amsa kuma na gaya ma ya zaka ce ban zo da wani labari ban gaya maka ba kai labarin nan da kake karanta wannan nawa ne ni kai a ina kawo kai eh. labarin da kake fadi wanga da bakin ka ka ce kamin cikin littafin da ka rika annunka ne cikin kake karantawa kai ka fari fawo bi ma'ana ba labarin ka bane yana wurin na aka haife ka ka zo ka tar da shi she ta inda ka zo ka tar da shi she ka bude littafin she kana karantawa she ka ce shikenan ka zama ba annabi bi ma'ana musulman duniya millions hundreds of millions muna da 1 point something billion 1.8 billion musulman duniya shikenan duka annabawa ne domin su ma sun karanta sun ka bude ku eh, an duk wanda zai duk eh, eh, eh duk wanda zai samu labari na Allahu to nabiyillahi ne wanda ya samu labari ba ni kadai ba duk wanda kai ma nabiyillahi ne kai ma ka samu labari kai ma annabi ne kai ma annabi ne Allah ku adu kai ma annabi ne kai ma annabi ne ni ban so ni kaka ba annabci ni dai ban so ba kaka ba shine nace maka daka sha shine nace ma annabci irin wanga na yan hadisi an riga kama an yi ma abun wani abu wani gizo wasu abubuwan da duk wanda za a cewa shi ne cewa za a ba shi ba shi bane amma in Qur'anin za a bi kalmar annabi wannan mutumin da ya samu labari ne kaga yanzu kana gudu ba kaga saboda ku kalmar ta riga ta muku girma ne kaga abin ya muku girma ne abin ba irin naku bane malam malam qur'ani da yazo sai fassara mamu menene ake ce ma annabi sai Allah ga mu ashin annabi mutumin da ya samu labari shine ake ce ma annabi ah, inda ni kuma nayi gaggawan jin ce ni kuma ba annabi ne da yanda nake tamman ka question kake kasa ka defending da ni muna kasa ni ban son kasa don ni ba annabi bane shi yasa yanzu ba bari bari mu ci gaba ba eh, yanzu ya ce da yawa shi bai zo da sako ba amma tsakaninka da Allah zai maka wani tambaya nan tsakaninka da Allah azza wa jal na gama ka da girman Allah ka ji wannan tambayan ga na gama ka da Allah ka ji tambayan ga in ka ji tambayan ga ka yi bayani annabi Isa alayhi salam da ya zo da annabci ya zo da labari ko bai zo da labari ba na farko kenan annabi Musa alayhi salam da ya zo ya zo da labari ko bai zo da labari ba wa'anga guda biyun ga example ke na yin kawo maka da yawa kuma amma ina son guda biyun ga da na fadin ga da kuma annabi ibrahim shi kuma ya zo da labari ko bai zo da labari ba ka gaya mini yes or no don allah na gama ka da allah sun zo da labari ko ba zo da labari ba wannan fu'adu umar ba ka so ne in baka amsa yanda nake baka dama cikin minti dai ko minti biyu ka yi magana a duniya kowa ya shika to kai me yasa ba ka bani dama in yi bayani kowa ya fahimce ni menene yasa haka nake na gama da Allah yanzu bayanin da nake diba aka ja aka ja na baka amsa aka ja yanzu da kace ban zo da wani labari ba wagga ai da ka tambaye ni magana tawace ko ko magana Allah ce ka tambaye ni kace in fassara ma ma kana Muhammadin abu hadin wanga labarin nawa ne koko na Allah ne malam na gama ka da ah, Allah kaka bani ba na amsa ba na amsa ah, kun gani sai ka ba na amsa sai ka ba na amsa kun gan jama'a da na gama shi da Allah yi kamar ya amsa ma kun gan da yake so juya magana mu koma baya kuma nake tamman shi annabi Isa alayhi salam annabi Musa annabi Ibrahim misalan da na bashi ke ga da suka bayyana da annabci sun zo da wani labari ko ba su kawo ba in sun kawo labari ya ce eh sun kawo labari in ba su kawo ba ya ce ba su kawo ba domin shi ya ce wanka karanta kawai ka zama annabi shi yasa yanzu cikin wanga uku ga duka ba wanda bai ki zo da labari ba ya kai ka ce kai ka zo ka karanta alkurani littafin kai ka zama ba annabi wa'en ganga ka gaya muna sun zo da labari ko ba su zo da labari ba amsa kake so in baka eh ba ni amsa to kafin in baka amsa wanda ai da ka tambaye ni labari na ko labarin Allah shi ka bani amsa kai ma kun gani malam halaru <laughs> wace ka'ida ce di ba malam fuad umar wace ka'ida ce wadda kai ta baka dama kai mani tambaya in baka amsa amma ni in na tambaye ka baka bani amsa kai kana ina baka amsa tsaka ja malam alaikum in ka tambaye na baka amsa salamu alaikum wani na kira wake kira daga na ke kira iktar lahum gurfa fi dabiqur rabi kai ta me muna magana me salamu alaikum wa ke kira a a nan kebla fm ba zuwa salamu alaikum don allah a mai da hankali a mai da hankali yayi magana wani malami ya kira muna so mu baka damar kai magana ya sunan ka daga nake kira to Mr. Fahad sunana Sidi Bashir Sani daga nan Karbala. Da Karbala. To Malam Halaru kana jin shi ko? Ina jin shi. To Malam Sidi. Assalamu alaikum. Na Malam Sidi, uh, Sidi daga Karbala, Iraq. Yi magana kana kan Kibla FM. Ba na jin ku Mr. Fahad. Ah ni muna jin ka muna jin ka baka jin mu? Mu muna jin ka ba. Ma Malam Sidi. To. Malam Sidi daga Iraq. Ah ya okay, kama. to in kuna jin Ok, to shikenan inda kuna ji na shikenan. Eh magana. Ah. Mhm. Bismillah, bismillah muna jin ka. Muna ji, muna ji. <clears throat> Yi magana. Um, Mr. Fuad, da farko ina yi wa shi wannan bako annabi annabi halluru Eh. Muna mishi barka da zuwa. Yana amsawa yana godiya. Saboda haka Uh, tambayoyin da zan yi malam Mr. Fuad zan yi su ne a gurguje don ba wasu dama in yi su Allah sai ka yi taking note cewa lalle ya amsa su. Ok. Tambayar farko, da Allah annaba halliru, kai ya sunan aƙidarka, na ji kai ba ƙur'aniyun ba ne ba, kuma ba ba wahabi ba ne ba, kuma ba ɗan shi'a ba ne ba. Da Allah muna so mu ji menene sunan aƙidarka. Tambayar farko kenan. Tambaya ta biyu, na ji ka ce a alkur'ani kwata-kwata babu inda aka ce an haifi manzan Allah a maka Abin da nake so shine akwai faɗin Ubangiji maɗaukakin sarki da yake cewa wa kazalika auhaina ilaikal qur'ana arabiyan litunzira ummal qura wa man haulaha da Allah a fassara da naji kana yi ina ne ummal qura hmm. sannan kuma kai a aqidarka a ina aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hmm. malam ka ji tambayan ko sannan malam halaru na'am sayyid sayyid annabi ta fassara shi da ma'anan cewa shi ne wanda yake samun labari wannan wannan ma'anar Na'am, sai daga Iraq ana jin mu. Alo. Wannan fassarar ta annabi a ina ka samo ta mun san malamai ne masana larabci tunda annabi E, ina jin ka kana ji mu eh, ba kana ji na yanzu ko sheikh daga iraq na'am malam daga iraq kana ji na oh no salam e ina ina jin ina jin ka mr fawad kana ji na yanzu ko malam daga iraq iraq kana ji na amsa eh ina jin ku sosai malam Mr. Fuad ina jin ka yanzu malam ah, Halaru eh don Allah yi bayani eh, ina jin ka Fuad wannan eh malam Halaru yi magana sannan ya ci gaba yi magana wannan tambayoyi na fara amsa tambayoyi eh tambayar da yayi cewa shi Annabi Muhammadu dan Makka ne in ba shi amsa ai ba maganar Annabi Muhammadu dan ina ne ba maganar menene ake ce ma ko kuma rasulanci kamar yadda muka yi alkawali da kai za mu tattaunawa kinan duk wanda zai shigo da tambaye shi in dai ta riga ta wajen wannan tattaunawa ce don mu gane abin da ake ce ma'annabi a cikin ƙwar'ani ko kuma rasulu to ba zan amsa mashi ba tunda ba da haka muka yi ba kina kamata kai ma fuad umar ka yi ma wannan zaman namu adalci duk mutum da zai kawo shin annabi dan wani gari kuma da ya ce annabi muhammadu to aini irin yadda mutane suke kallon annabawa kamar yadda ka ji na yi magana ni ba haka nake kallon al'amarin ba na riga na gaya ma an ce annabi mutum wanda ya samu labari shine ake ce ma annabi kenan zan can ka gaya mani shi annabi Muhammadu wani gari ne amma dai ai cikin Qur'ani wani gari ne ka dai kamar an yi annabi Muhammadu ko ba ka yarda ba ban jiya ba ka yadda an yi wani mutumin da ake kiran shi annabi muhammadu ka yadda wannan suna sunaye ne sunaye ne na annabawan Allah jeta ba yi wani mutum ba ake kiran shi annabi muhammadu ba kenan Allah bai yi wani gari ba ne ba ya ki Muhammad Allah bai ce da wani gari. Ba batun wani gari ba na sake na tame ka yadda eh. an yi wani mutum da kiran shi annabi Muhammadu mai suna Muhammadu. Eh ko a'a. sosai to ga sunayen ga sun Muhammadu Ibrahim Isa sazocin Qur'ani kenan sunaye ne na mutane wanda in sun zo suke hawa kai akai to shi yasa a shi wato Annabi Muhammadu ba ka san wani na ne wani kasa ne duniya ya bayyana ba Allah bai gayi wani Allah bai gayi wani gari bane ba yake ko kuma a ina ne ya rayu wane ne baban shi a Allah bai gayi ba cikin annabawan da ke Qur'anin duka kana da dayan da ka san da yake ya bayyana babu bai gayi ba Allah babu inda Allah ya ce ga wani ga inda yake kaza shi yasa wato in dai ba su bayyana wani wuri kar amma da ka da sun bayyana wani wuri kai ne baka sani ba ina akwai su mahayar zai ce ma akwai masu isar da sakon Allah hanyar shi ne ke ma akwai ina kawo ka manzannin Allah Muhammadu eh. annabi Muhammadu annabi wato Yesu da sauransu ka yarda sun bayyana wani wuri amma kai ne baka san wurin nan ba eh ko a'a Eh, fa'ad Umar abin da nake so mu wanga zaman namu adalci ka bar kawo bari in faɗi wani abin da baka sani ba bari kawo wata ka'ida wadda ba mu yi da kai ba shin wannan maudu'u namu akan menene yake annabawa wanga shi ne akan annabawa wanga ruka annabawa to annabawa ah, a a annabawa ne ne annabawa mutanen da suka samu labari har yanzu ina gaya maka in an ce annabi mutumin da ya samu labari to duk wanda ya samu labari Allah sai ya gaya mu garin su kuma ya gaya mu ga a'a ka yarda ka yarda an yi wasu mutanen da kansu Ibrahim Muhammad Isa Musa ka yarda she nake cewa kaman ka yarda kaman tunda mutane na an yi su sun bayyana nan kasa duniya sunaye ne na mutane sunaye ne na mutane aha she yasa bima na wanda Allah ya kawo bima na kai ka yarda kaman sun bayyana wani wuri nan kasan duniya ma kai baka san ina bane shi ka ce yes eh shi kenan ba wani kunya yi shi ne na ce maka ai sunaye ne wanda Allahu ya kawo na bayi annabawa mene annabawa mutane suke samun labari amma fadi wanda kake abin da ke maka wuya ne ina gan ka ce baka san inda suka bayyana nan hmm. ba shine baka so ya fito bakin ka inda ka sani na da ka fadi a ah, ban sani ba a ah, shi nace a ah. a shi ka ce baka sani a shi ma ba sunan ba sunan gari na ce ma ba sunan wani gari inda a ce garin da wani eh, a ce annabi Ibrahim ko annabi Musa ko a ce babu shi cikin Qur'ani amma mutane ne sunayen mutane ne sunayen mutane ne dai baka san eh. wurin ba ma dai sun bayyana wani wuri masha Allah ina ce ban sani ba eh, ban sani ba Sheikh Sa'id ka fahimce magana yanzu ko ya je ce oh, bai sani ba na'am Sheikh Sa'id daga Iraq To ina ce ba hankalin shi na bari mu duk eh, wani. ai ai Mr. Fuad yayi kokarin ya kauce abin da na tambaya ba shi ya fara ma tambaya ba. Mhm. Na fara tambayar Yo ta zan baka auna saboda ka hita daga maudu'u. ya fara ya fara gaya mana mecece aqi sunan aqidarsa tukunna aqida ta ni musulmi ne musulmi musulmi ne ni mai bin ƙur'ani shi kadai ba tare da wani littafi ba shi ne ta eh, qur'ani kadai nake ne musulmi mm. an san kawai bai da wani abu musulunci eh ba ruwa na da wani littafi in ba Alƙur'ani ba shi kadai ne to da Allah da Allah da Allah annabi halluru a cikin Alƙur'ani. a cikin alqur'ani da Allah a cikin alkur'ani wace aya ce ce bayanin ma'anar annabi karanto mana wannan ayar wannan fasar take cewa annabiyu cewa shine wanda ya samu labari wace aya ce ta fassara haka hmm. aya da ta fassara haka ita ce da Allah ya ce wa iz qala rabbuk eh, wa allama adama al asma'a kullaha kaga Allah ya sanar da Adamu dukkan sunaye sai Allah ya ce faƙala eh, sai ya ce an bi eh, wa yanzu ƙala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu sabbihu bi hamdika eh, annabiyu nake ba adam ba zo mahallin shi ne nake ma da Allah saurara kai hakuri amsa ce nake baka ta tambaye ni in baka amsa kenan kalmar da ta ce a annabiyu mutumin da ya samu labari shi ne nake so in zo wurin kenan da Allah ya ce wa allama adam asma kullu adamu muhammadu ibrahim sunaye ne da ake hawa eh sunaye ne sai na ce ma ko sai na ce ma kuma an ce annabiyu mutumin da ya samu labari shine Allahu ya ce ai ya ayyuhan nabiyyu ya kai ka samu labari ittaqillaha ka ji tsoron Allah kuma shine na kawo ma aya da eh, take cikin suratul baqara da Allah ya ce wa qala lahum nabiyuhum sai mai ba su labari ya ce da su kina ganna biyuhum daga naba'a ne an mai da sa'aluna anin naba'il azim naba'a wa biyuhum ka ba su labari an daifi ibrahima game da bakin ibrahima ina fatan ka fahimce ni waye waye ya fassara aya waye ya fassara haka shi nake so in ji waye ya fassara waye ya fassara hmm. wane ayoyin ne suka fassara haka shi nake so in ji ayoyin ne shi na ce ma'ayoyi ne suka fassara kansu da kansu kamar yadda kaji na gaya maka <laughs> eh. wa nabi'uhum an daifi ibrahima wa qala lahum nabiyuhum to gaskiya Kina shi Allah Mr Fuad ba na so ɓata lokaci sosai wallahi ka kira ni hallaru na sak diba ka kira ni hallaru na sak duniya ta saurara wallahi tallahi kayi kokari Mr Fuadu bebe kamata hmm. kamata ma a rika ce maka Mr. Fa'adu ba ya kamata a rika ce maka hmm. yanzu a Sheikh Fa'adu ne <laughs> Ka yi mana buji-buji da shi wallahi ba mu bukatar mu zo mu bata lokacin mu akan wannan akan wannan wallahi domin duniya ta ji bai amsa komai a cikin tambayoyin da ka yi mishi ba kuma ya nuna cewa shi bai san larabci ba tambaya kai dan uwa yayi wa ayoyin alqur'ani fassarar gatari in zaka bashi makullin aljanna ba zai iya gaya maka inda samu wannan fassarar ba yanzu yanzu kai dan uwa ta hoka fassara an ce an ce wa qala lahum nabihu me kenan wannan san zuciya ne Juniya ta kuma aqida ce ta ahmadiyya wannan zaka ja aqida ce ta ahmadiyya duk da baka faɗa ba ah, yanzu kai dan uwa ka zo ka fassara riba eh bisa adalci da kace ba daidai bane kai ka zo ka fassara ayoyin da na kawo kace ga yanda suke shine aiko da nace annabi mutumin da ya samu labari na kawo ma ayoyi ah wace kawo aya kawo aya wace aya ce wace aya kala ya adamu daga kala ya adamu an bi'uhum Allah ya ce ka ba su labari shine wanda ya samu labari Allah ne Allah ne ya faɗa Allah ne ya faɗa gashi wa kala law da Allah da ka kala ya adamu Allah ya ce ya kai adamu an bi'uhum ka ba su labari hmm. Kibla FM. Ina jin ka. Ina jin ka. <laughs> Wa Wannan shi mai bada labarin Shi ne annabin ko wanda ake bawa labarin a ah? wanda ake ba labarin shi ne annabi ko mai ba labarin duka yazo duka zo wanda ya samu labari ai ba ka samun ba ka ba da labari sai ka samu labari ke ta yanzu na ta manka kai wanda aka ba labari ya ka nan ya sunan shi kai kuma da ka samu eh, labari wuri wanda aka ba labari shi kuma ya sunan shi <laughs> wanda ya samu labari na'am salam ya ya sunan wanda aka ba labarin sannan ya sunan wanda shi kuma ya samu labarin wurin wanda aka ba labarin wanda ai shi wanda ya samu labarin ba zai sa ba zai ba da labari ba sai ya samu labari kenan na biyu kenan wanda ya samu labari yasa wanda aka ba wanda aka wanda aka yi ma wahayi ne shi annabi ne sannan wanda kuma ya karanta wahayin shi kuma annabi ne to kai fu'ad umar ya mutum zai ba da labari bai samu labari ba no no no no no no abin ya cika ah, ah, ihu ah. ya za a yi mutum bai samu labari ba da labari no hold on hold on hold on ce sa wanda oh. yanzu ga yana nan ne yana nan ne abin malam wanda aka ba labari annabi wanda aka yi ma wahayi kace annabi ne sannan wanda kuma ya karanta wahayi shi kuma karanta wahayi shi zama ba annabi fahimtan keke nawa? shi wanda karanta ai aka ja rasulu ba rasulu shine mai isar da sakon wanda zai gai kenan annabi kuma wanda ya samu labarin kai ka ce manan su duka abu daya ne ban ka fadi ka abu daya ne fa ah? kai ka ce manan su abu daya ne dazu aka ja dazu ka tambaye ni ka ce mani ar-rasulu da annabiyu duk ɗaya ne ta duk ɗaya ne kaje duk ɗaya ne yanzu kuma yanzu tambaya ta bi ma'ana kai wanda aka yi mawahi nan kai da shi abu daya ne ke nawu domin ka ce nabiyu da kuma annabi da kuma manzo abu daya ne shi yanzu nan kuma kana son ka, gudu ka ce kai ba abu kai ka ce abu daya ne wani gudu to tun da ka ce ma wanda ya samu ai mutum ɗaka ja mutum ba zai ba da labari ba ai sai ya samu labari shi ya sa nake cewa wanda aka yi mawahi kai ka ce ba yi maka wahi kai ka ce ba yi maka wahi shi ya sa wanda aka yi mawahi ah, ni na gaya ma ba da ni na gaya ma ba mana wahi na gaya ma haka a ah, a ah, to inda haka na yi na yi na yi na yi tuntube ban ji ba ne tun da ana maka wahi ba tsara mini ne ake ce ma wahi a a ta ka ce ni ban sani ba ce ta na yadda ni na gaya ma wahi ta ah? eh, ka kana faɗin abin da mutum bai faɗa ba ka ce ah, ba a yi ba kamar wata kalma ce di a ah, wata kalma ce wadda ɗazu ka faɗa a'a wannan na ce ba kaka bata tunanin mutane kina wannan kana kari kana abin da ba bane faru yi kokari ka kaka yi muna wani wayon kura nan abin da ke cikin a ah, ba wani wayo gaskiya ce kai Mr. Fa'ad bare mishi tambaye karshe bare mishi tambaye karshe Mr. Fa'ad wahin da aka mishi shi ya muna bayani tukuna dai ana mishi wahayi fa jama'a wahayi ne wahayi ganewa a ganar da kai abu a a ganar da mutuwa abu shine wahayi to wannan wannan abin to wannan ayoyin Alqur'ani na kai da kamar wahayi kenan ko ba wahayi bane aka yi ma annabawa wahayi ne mana an gane da an gane da mutum ba eh wahayi ba kai kuma kai kuma an sako maka da wahayi malaika da sauransu ka samu wannan experience a a ba amana haka ba gaskiya irin wannan ta yan hadisi ta wahabiya wannan sabon ba san ta ba gaskiya shi za kai ba ko ni wahayin ka ba amana wannan wahayin ka a wannan wahayin ba amana shi ba shi za wahayin ka ne ba amana wannan wahayin ba in ka doki qur'anin ka bude ka karanta nan shi ka samu wahayin nan ciki na fahimce ka mm. eh, sai ka samu yawwa shi shine wahayi kenan an kaga Allah ya gane da kai ba <laughs> yawwa fa. malam sa'id bismillah <laughs> ya salam barai <laughs> muna ji ka malam sa'id daga ba. Eh. Allah ya gane da kai shine ake cewa wahayi Allah din ya gane da kai a ayoyin shi malam sa'id kenan ya ma wahayin abun ka gani. wato Mr Fa'ad na'am duk wanda yake eh bai fahimci larabci ba to zai samu matsala a wajen bayanin alkur'ani domin alkur'ani alkur'ani ne arabiyan na'am dazu ya an ce a karanta aya ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa kataman nabiyina mhm. da Allah annaba hallaru me ka fassara wa katama <laughs> tambari alama alama ta masu ba da labarai eh alama eh alama wa kataman nabiyina alama ce ta masu ba da labari shi Muhammad ya babban mutum wanda yake da sakon Allah. Ka san katama dai ba Hausa ba ne ba Larabci ne. Mhm. Saura, yawwa saurare ni, saurare ni naji. Ina jin ka da kyau. Wannan katama ɗin a matsayinta ta Larabci. A wani, wani balarabe ne ya fassara katama a matsayin tambari. wani balarabe ne yau aka ce ma ni laraba nake bi baka ji shin da na yi batun harko na ce ma ni mutum ne wanda ya yi iman alfaɗa ba yaren ka bane to ai shi ma qur'anin shi ma qur'an ai ba yare bane na larabawa yare ne na Allah ba larabe yare ne na giba yare ne na addini yare ne na Allah ba yaren wadansu bane ba alqur'anin alqur'anin da kai imani da shi shine yace ai fasalu ahla zikir in mm. kuntum la mm. ta yau in kuntum la ta'lamuna ko gaskiya ne ina jin ka mm-hmm. alo muna ji muna ji katam kaga a larabci akwai wanci tsakanin katam da katam inda ka samu matsala kenan ka koma makaranta ka ji larabci khatam to ai nan da muka zo ba wajen koyi larabci bane muka zo na wani ba mun zo mu tattauna abin akan abin da ya ga shahi ar-rasulu ko annabiyu khatam kuma babu wannan ba wajen koyi larabci bane nan muka zo ah, ba mala halaru akan muka lawo ba koyi larabci muka zo nan ba mala halaru ba koyi larabci muka zo ba balarabe ne in eh. baka muci larabci ba yana jin ka mala halaru yana fassara maka kalmar nan a larabce ka gani yare kuma na larabci ne dole da ya larabci za fasara a ni bin yarraba bin yarraba bin yarraba cewa shi qur'ani wangala abin gani yare ne na larabawa ba ba yare bane na wata ƙasa ba wani yare ne yawa yare ne na addini su ma larabawan sai an fasara musu shi wanga yare ne na addini na Allah ka san da haka yare ne na addini na Allahu ba yare bane na larabawa ba ya duk duniya san kaman qur'ani wa kazalika wa kazalika auhayna ilayka qur'anan Arabiyan, fasara mana da Allah fasara wannan ayar da Allah. To akar maka lahu. Wa kazalika auhayna ilayka Qur'anan Arabiyyan. Allahu akbar. Fasara mana iyana. Malam Faru Umar. Kada ka ba da dama a canye lokaci akan abin da muke tattaunawa. Wanga bawan Allah ya saki akan maudu'in da muke kuma ka kyale shi baka ce mi ba me do hankali shi akan abin da muke a bai kamata ba di ba bai kamata ba yana kawo ma wani ka'idodin larabci kuma qur'ani eh, yare ne ba shi bane ba a ya kamata abin da muke tattaunawa kai fuad umar a ah, malam halalu ya bari shi eh alo yi hakuri malam halalu a ya kamata fahimci kaliman nan ya ce ma kalmar gamanin hmm. kagan shi kuma ka zo ka yi fasarar nan shi ya ce fasarar ke ga shi kuma ka buga ka ci ba shi bane gashi nan nan kaga na'am kaga Fuad Umar eh kaga Fuad Umar kada ka ba da lokaci akan mutum guda ka ce za ka buɗe kofofin tambaya zuwa bayan Allah shi kuma wannan bayan Allah tambayar da yake ba akan abin da muke kan shi bane yanzu ya tambayin na bashi amsa bai kamata ba saboda Allah to za mu adalci mun doki mun dibiya shi na dibiya shi ka ce maka adalci mun dibiya shi eh. ka ga na maka adalci eh a ah, yayi adalci shi wanga mutin eh, a ah, ka kyale shi ne yana ta kawo su labaran da ba su bane ake tattauna akai a a ya ayi adalci duk mutum da zai kawo a ah, aka sha ka zamo mai adalci duk mutum da zai kawo wani abu wanda ba shi bane aiki aka shi ba bai kamata ka ba shi dama ba ya dauki lokaci ba yawa ka ce yin kokari zama mai adalci eh. na na aiki kan shi na yawa shine insha Allah eh, na yi na yi kaka damu a ba abin da ke cikin ni dai amsoshi nake so a ta amayu muna wato amsoshin na ga wani kira nan salam ya suna hmm. daga nake kira hello na'am salamu alaikum wa alaikum salam ya sunanka Hello, salamu alaikum, baban ya. Na'am, ya sunan kadan wa, wa alaikum salam. Ah, sunana AN Ibn Yahya. Na'am. Baban ya mun yanka, banki mun yanka. O oh, baka ji, baka ji na mun muna jin ka fawo, mun muna jin ka yi magana. Eh. Muna ji. Eh, muna ji. Hello? Na muna jin ka daga na kake kira. Ah, eh, zan tambaya abin ga bakonka. Eh, mana halaru. Hello? Muna ji. Ina da wani tambaya. Yi tambayan. Yi tambaya, yi tambaya. Nam, to bari mu duba wani abu nan ganga real quick. Uh, yi tambayan ka danwa, yi tambaya. Ah, ah, abin ga, ina da wani tambaya. Na'am. Muna ji, muna ji. Abin ga ka wai shi abin ga, tun da yake wai shi Qur'ani zalla yake aiki da shi. to in zai yi sallah yana ikama ko ya kuma ikama na in yana ikama tuku yayi sallah ba a kan wannan maudu'un bane mu biki ba a kan sallah bane mu bike wai gaskiya bai ba sallah bane kan ga ba sallah bane ba ba kan sallah bane ba magana sallah bace ba ki ya jayi eh, eh kan mine ne ake ce ma annabi mine ake ce ma ar-rasulu yawa shine ake magana eh wasu annabi eh, ya faɗi wasu annabi ne wato amma ba irin naka ba na ce a ah, wai bai da littafi bai da littafi a ah, na gaya ma ba ni littafi kaga fuad umar ah, ce ba ni littafi ce ba ni littafi to ga littafin wane ne a kai sama kai fuad umar kai adalci ce ba ni da littafi littafi no wannan ba gaskiya bane a'a abin da ka faɗi a cikin tattauna da muka yi kaji na ci bani littafi kai ka ce littafin da ke hannunka alkur'ani na aife ka ka tashi ka ta da shi sheta ba wani littafin to littafin wani littafin Allah ne sheta ba naka na Allah ne yanzu ha abin da na faɗi kenan mana kai baka da wani eh, abin da na faɗi kenan kai ne ka ce a mako aife ka ne ka ta da shi kace na ce ba ni littafi eh ka ji faɗo mana ka tashi ba wani littafi ni na ce ma ba ni littafi wangan ga ka tashi an a wajenka ka ko a wajenka ah, kai a wajenka ko a wajenka kai kai ka ce eh ba da littafi a wajenka ah, amma kai shi Allah ya son ga littafin shi ne ke karantawa kai ka ce kamar a haife ka kasar da littafin nan ga wani kira na bari mu doko shi Fuad Umar ah, na'am Fuad Umar okay eh kiran nan aka kira a pay attention don Allah don Allah pay attention malam malam halar ya ce ma ba da littafi amma kaga fa'adu Umar ka ce mani wai na ce ba ni littafi kai ka ce ba ni littafi a'a samu hakuri kai adalci samu hakuri kai adalci annabi uh, annabawan Allah suna zuwa ne da labarai mm. sako shi a shi kai ba ka kawo ne ba dukkan annabawa diba kai ba ka kawo ni ba annabawan Qur'ani suke ake diba duka annabawan Allah ga baki ɗayan su in ce ma duka masu isar da sakonnin Allah wanga Qur'an da kaga ina eh, eh. karanta ma shine su ma duk suka yi wa'azi duka shi ah, kadai ne baka sake maudu ne kai baka kawo wani sako ba period kada kan ka fadi a duka guda ne duka manzannin Allah duka manzannin Allah kai eh, sako dai kai eh, gaskiya ne a wajen ka ban kawo sako ba a wajen ka ban kawo sako ba amma a wajen al'umma duniya na kawo sako a ah, kai ka fadi inda ka a wajen al'umma duniya na kawo sako a a ah, ah, wani sako bon fadi ba bon fadi ba ina sako al'umma duniya za ta ji in ban kawo sako ba ta ji na kawo ko ban kawo ba al'umma duniya za ta ji gashi nan littafin Allah ina karanta muku shine sako Allah kai ba ka kai ma wannan wayin ba sako ne aka ba annabawa ka tashi ka eh, sani eh irin wancan wahayin nako ba amana shi ba gaskiya irin wancan wahayin nako wanda aka ga mutum hadisi ba wani shi ba amma wanga qur'ani wanga littafin Allah ne Allah ya gane da ni shi amma ha amma ba kai kai ma wannan wahin shi ba ka tashi ka tar da shi kada kanka ba ka gane ba salamu alaikum ya suna da nake kira a abun ga ma ba <laughs> kai fa Umar in dai kai adalci kanka za kama to sarki yaki daga Jazair welcome to Kibla FM a ah, kana live yi magana alhamdulillah ina ina turo gaisuwa da Fuad Umar na godiya na amsawa sa'annan kuma na turo gaisuwa da babban malamin mu wato annabi halaru na cizon kurege mm, yana amsawa <laughs> yana amsawa ya dariya na to mata daga zaka malam fitahu sarkin yaki kai baka gane annabi halaru ba yana nufin wato shi annabi ne amma na cizon kurege jamhuriyar Nijar. <laughs> ah ok na wuni aka haike shi ya tafi eh wurin haka ake shi cizon kurege to kaga in dole profesa kai hankali sai kun sha kashiwa inda profesa wallahi kai hankali za ku sha ah, kashi da ayoyin Allah Inde ayin koshi Niger ne ku eh, zo ku shigo America kaga dole ne sha wuta kaji dole sha wuta kaji kaji na faɗa na sai kun sha kashi kai kai eh. wanga eh malamin fitahu nake da shi zan tura da malamin mu mala halaro mhm. wato kalma na na annabiyu na'am mm-hmm. guda nawa guda nawa ne yazo a cikin alkur'ani mm. ina so in tambaya annabi alaru guda nawa kalman annabiyu ya zo cikin alkur'ani guda nawa ne ya jika malam fitahu mata bigai zika kake tambaya ta cewa wai kalma ta annabi guda nawa ce a cikin alkur'ani ba ita muka zo ginan ba adadin sunaye ah, ah, adadin ah. kalmomi ai wannan a wannan kuma ai eh, annabi ne don ta annabi ne eh malam eh, Fadu. guda nawa ne yazo a qur'ani malam Fadu kana jina kana ji malam fa'adu kana jina <laughs> eh, ina son ya bani ko guda nawa ne suka zo a Qur'ani kalman kalman nan na annabi in ba ka sani ba don Allah ce ba ka sani ba ce ci gaba malam halaru malam fitahu malam fitahu eh onge mata eh, faru nin na so malam ah, halaru in ba ka sani ba don Allah ce ba ka sani ba wannan wannan ƙwar'ani yuna ne waɗanda suke yin sallah irin wanga ta 'yan hadisi kamsu salawati amma sun fake ƙwar'ani suke bi amma kuma ba ayat da ta ce su yi raka'a biyu da asuba raka'a hudu da azahar la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku to wannan ƙwar'ani yuna ne waɗanda suke kawo ma littafin Allah cikas yake waga tambaye ai ya kamata a ce aka ja faɗo mar ya kamata a ce ya tsaya kan tattaunawar da muke me ya kawo ya ce in kilga mashi wai sunaye kalmomin annabawa na <laughs> halar don Allah baka sani ba baka sani ba kawai ba laifi ba ba matsala eh faru mar kana ji na zan ba shi amsa amma ya kawo mamu rakawoyin qur'ani eh, cikin eh, cikin qur'ani ah, rakawoyi ai wannan wani mawdu daban an zo kan shi ba batu annabawa ba ne yo shi ma wanga wani maudu'u ne na daban ya ce in kawo mai kalmomin annabi cikin qur'ani guda nawa ne ai wani maudu'u ne na daban ai ba shi eh, muka zo yi ba kenan shi ma ya ce <laughs> ah, ah, karanto mana sallah ah, shi mala halaru ya karanto mana sallah Allah sai ya karanto ta ya karanto ma a zahar raka'a hudu mala halaru a <laughs> kai ka ce sai ka maudu'u shi wanda yake daga Algeria ga ya saya kan maudu'un annabawan shi kai ka zo ka fita kan ka je zancen sallah wani maudu ne daban kai da kanka ca ya adalci kai ka ca yi wannan adalci eh ai adalci ka ji tambaye shi ka ji tambaye shi cewa yayi wai kalmomi wanda suka zo da cikin Qur'ani guda nawa ne na annabiyu shin mun zo ne mu kilga kalmomi ko mun zo ne mu karar da duniya cewa an ce ah, annabiyu wani tambaya ya biyo baka sani ba ce baka sani ba kawai ya kuri a na ba shi amsa amma sai ya zo ya kama ni raka'a biyu cikin Qur'ani ta sallah shi ke ka anya domin shi kan annabi yake yi kai kana wani magana da ba ya ka maudu kawai kawai share share shi share shi <laughs> <laughs> kawai share shi da shi daga Algeria gaskiya gaskiya na Allah mala halaru ina so wani eh. son baka wani shawara shawara ne in ba ka san wani abu don Allah ce ban sani ba ba laifi bane kai hakuri In insha Allah ado mana aka tambaye ni abin da ban sani ba zan ce ban sani ba amma bai kamata ba ya kawo wani abin da ba maudu'u bane ah, kuma yake eh, yana so ah, in bashi amsa batu annabawa ah. ke yi kai malam Fuad cewa zai bisa adalci menene ake ce ma annabiyu menene kalma annabi sai in fassara mi ita amma ya ce wai in gaya mashi wai annabawa cikin qur'ani kalmomin annabi guda nawa ne kina ga wannan ya hita daga cikin maudu'u to mun doki kira guda guda shi ne ce to na assalamu alaikum shi ne ce na ga amma ya kama da kawai sallah cikin qur'ani assalamu mustafa da umar barka da warhaka barka ka ya sunanka daga nake kira sunana sabitu husaini ina kiranka daga nan marban da ke garin kaduna to welcome to cable fm duniya na sauraron ka Yawwa ina gaishe da babban malamin malam halaru da ke kan kibla fm yana godiya na amsa mai barka da zuwa ina mai sani muna amsa malam sabitu sane da zuwa kan shi da warhaka na'am barka barka malam sabitu kana ji na muna jin kai magana ina jin ka malam sabitu Yawwa to yanda naji naji tambayoyi da aka yi mashi kuma na fahimta cikin tambayoyin shi gaba ɗaya sai dai a yadda na ji tambayoyin ana maganar annabawa kuma an sauka an koma kan alƙur'ani an kuma koma kan akan me aka saukar da ƙur'ani yaye ya san ƙur'ani ya kuka saukar daga mauru'in da kuke ci dan wa ka kira kai tambaya ne ko dai baka da tambaya ko kira fawo ba ka kira tambaya ne to salamu alaikum ka kira ka yi tambaya ah, ne wannan so mu doko kira ne mu malam fa'adu yana faɗa ma ne kamar ka ka daga mutu yana so ne ya jawo ka dawo kan abin da muke tattauna da shi gaskiya ce ki faɗa ma saboda Allah kenan shi ya ga ka sabaka ne daga mutu shi ah, ba ku ya koya ai eh, kana kuskure ba kuskure ne kai kira ba kan kuskure ne kai wai tsaya ba ka kuskure ne wanda kake da tambaya ka kira ka zo ka yi tambayanka ya kira muka kira ya kira aka bashi dama kuma hace bai da tambaya shi ina ga kaman maybe an tattaba malamin shi da wasu tambayoyi masu zafi bai ji daɗi ba bai ji daɗi ba malaminka shi kuma ya taka dokan ya ce wa kare a fita kan maudu'in annabawa shi wani ya kira daga algeria zai zo ya tambaye shi magana game da annabci annabawa shi shi ya zo zance zancen jirgin sallah in kai adili ne ba ka gama malamin ka kaman wannan ya kauce ga maudo. ba ka gaya mishi wani abin nan ga cable fm ba zuwa gaya o ba kira gaya ba shigowa gaya ka zo kana wani manya-manya sadak just straight to the point ta faɗi mishi shi ya gyara bin nan ni ya ban mamaki ma da shi ya ce a mishi adalci kan maudu'un nan amma shi ya sauka kan ya jana batu rakoyin sallah wurin da malam halaru ba ka kyauta ba ba ka kyauta ba ka malam fa'adu kaga mutum na harko ya nuna abin da kai ba kai daidai ba saboda kana sabka akan mudu'u kai ai ai ya sunan shi almajirin ka da dole ji hmm? zafi yau da wuri ya maka zafi ga wani kira da <laughs> salamu alaikum ya suna daga dake kira wa alaikum salam na'am ba jinka da kyau fa sake kira Oh no. Kaga mutanen da suka kira duka ba wanda ya wannan magana kai kace a sai kan maudo. amma abin ban mamaki sai ah, mutum ya zo tambaya saboda Allah mutum ya zo rashin adalci ne suka ga ka ware shi yasa yanzu hito yake ce ma bai kamata ba ce kana sabuka akan mawdu'in da ake gaskiya ne mana ka tambaye ni ya aka yi na gane Qur'ani ya aka yi Qur'ani ya ka tambaya ne mai kyau ne Cin akan haka cikin ah, ah, wannan Qur'anin na aka yi zanca na bawan sai ka ka bamu baka tambaya kan batun Qur'ani kaga inda ya maka wuyan nan shine yanzu ga kake kake jin zafin shi nan kwanta da hankalinka kai bincike ya so ka sake dawowa amma abin da kake ga ba shi bane yana kake ga mutane maganar naji zahi bane ko naji zahi kenan kai abin da ba shi bane kai Fuad Umar kai abin da ba shi bane saboda Allah tsakani da Allah da muka fara wannan ya kamata Fuad Umar kusan kusan eh. minti 30 na janye kai kawai ke surutayya ya ka sai ka ce ba maka adalci ba surutu nake ayoyi ne nake ayoyi da nake fasarawa ayoyi ne shine eh, surutu a ka ba man ayoyin Allah da ra'ayin ka kuma na cikin fasara ayoyin Allah shine surutu ayoyin Allah ba surutu ba ra'ayin ka yanzu ne taho fasara yanzu taho fasara ka yi ka faɗi ayoyin Allah ne ta nemi surutu ne zo fassara danwa kaga abin da kake yin ga yana abin da ke so fa'ad umar kai adalci bai kamata ba saboda Allah ka tsaya a matsayin ka na kai tambaya a baka amsa kaga yin ga ya bari mutane su fahimce kaman ka zo ka fail yadda kake yin ga na zo mi ka fail ba ka zo ka kare abin da kake kake saye kai ba ka zo ka yi tuntube a na zo na kare mana na zo na ah! kare na zo na kare mana so nawa kai tambayo yana tambaya ka ce ban ga ban sani ba ban sani ba amma kana tattafiya ka ce kai eh, ba annabi ne eh tabbas to yanzu mu ka kar mu manta kar mu manta ka ce ayi maka wahi ka ce ayi maka wahi cikin wahin da aka yi maka ne ah. da Allah ka ga mu wani mm. wahi ne aka yi maka eh ce ma na yi wahayi abinda ake ce ma wahayi shine ganarwa a ganar da kai abu shi ake ce ma wahayi amma irin wancan wahayi na irin naku na fasara shaka ne eh na ka samu wannan fasara qur'anin qur'anin qur'anin da kan shi ne ya fassara kan shi cewa an ce wahayi shi abin da ake ne qur'ani yace ga manan fasaran wahayi kalman wahayi in an ce wahayi ga manan shi bude ka ka fasara kana yi na da kawai Mustapha Adu na ce bude inda ya ce fassaran kalman wahiyi in aka ce wahi ga eh. manan shi a cikin Qur'ani Allah yake ce mamu فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين eh mahallin shahidin da Allah yake cewa an gani qala rabbi Ali, ay qala ayatuka Allah tukalliman nasa salasta ayyami illa ramza wa zkur rabbaka wa zkur rabbaka siran wa sabbi bil ashi wal ibkar eh, abin da ke son ce ma da annabi da annabi zakariya ke cewa ta gari ba kalma wahima ba aka ja aka ja ai nake da kai mana tahe nake da kai ai tambaya ta ce kai kai hakuri Fuad Umar wannan abin da kake bayi bane kana dariya kana ha ha ha to kana nihin na kasa ne ko ko menene a ah, ba ka kasa ba ba haka nake ah? nufi ba ya kamata mu ji dadi muna tattauna ya kamata bari dariya ba a ah, ba dariya nake maka ba to bi kamata ba kai ba dariya nake maka kana dariya ne akan ayoyin Allah kana dariya ne akan ayoyin Allah zan fassara muna karanta wani abu gaba na no ka san ba muna tattauna ga akwai abubuwa da yawa gaban mu fa commenting mutane da sauransu ba aya Allah ba Allah ki ba mu labarin Annabi Zakariya qala rabbi ja'alli aya qala ya Allah tukalliman nas salasata salasa layali eh, salasa salasa layali sawiya fakaraja ala qaumi min al-mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya kenan mahalli shahidin akan abin da shi eh, Annabi Zakariya eh, yake umartan mutanen shi fakaraja ala qaumi sai fita daga mutanen shi min al-mihrabi daga inda suke zamani suna karatu haka fa auha sai yayi ganar sai ganar da mutanen shi ilai fa auha ilaim sai ganar zuwa gare su cewa an sabbihu bukuratan wa ashiya ku cuɗanyu sahiya da murci kenan fa auha <laughs> kaga shi ma zakariya yayi wahayi kaga ya ganar da mutanen shi bari zo wurin ka kuma yanzu fa auha ya ganar da su kenan ce wahayi ganarwa ina kawo ka ina kawo amma yanzu kaga ina kawo eh, ka amma mutsadi ba ina kawo ka eh waga na ga dama ne tsaka jabu bai faru mar ba wani ba wani na amsa ma ne saboda ka tambaye ni wannan amma ba akan wannan maudu'in bane ba ba amsa da ka bani ga ma amma dai ka ce gurgun amsa ne duka taho gyara <laughs> gyara ta alkur'ani da ayoyi ina kawo ka ayoyin da ke cikin hmm. alkur'ani nan duka wahayi ne eh ko ba haka nan bane hmm. ka yarda duka wahayi ne na yarda duka duka wahayi kai kuma ba mu aya daya da aka maka irin wannan wahayi daya tal to ya ne ake wahayin ina so in sani a kai ni kaka wahayi na Allah eh na ga marka ma alqur'ani da ke annunka duka ayoyin da ke ciki duka kai da kaman wahayi wahayi kuma Allah kuma duka wahayi ne duka kuma kai da kaman wahayi ne gashi ko Allah ce inna awhayna ilayka amma awhayna ila nuhin kenan mun gane da kenan wahayi ne qur'ani kuma kuma kai da kuma wahayi an gane da shi ka yadda eh, kuma amma ba irin wancan wahayin ba eh, samu hakuri samu hakuri ka yadda duk ayoyin da ke cikin alkur'ani wahayi ne ka yadda kuma ka yadda kuma kaman annabawa ka yi ma wannan wahayin eh ko a'a na yarda da haka to kai kuma duka ayoyin qur'ani wahayi ne wahayi ne da aka yi ma annabawa kai kuma daya eh. ba mu wahayi irin na qur'ani nan dayan da aka yi maka daya tal yo ai kai mutafa da wahayi di ba wahayi shi ne a karanta ma qur'ani ka gane amma wahayi ke ah. ba ka da shi kawai shi ne tun na ga maka na annabawa ke cin qur'ani nan duka kaya da kaman annabawa yi ma wannan wahayin nan sai ka kuma ce kama ba annabi ne sai na ce da wanga da aka yi ma wanda suke cin qur'ani nan ba mu daya wanda ka kuma aka yi maka a matsayin ka ba annabi daya tal ban ce goma ba daya aka jama'a malam Fado Umar ka sani muna da sabanin fahimta da ka yanda ka fahimci wahayi ba haka na fahimce shi ba kenan kada ka doka yanda ka sani haka na sani an hmm. an ce wahayi ne da na gane mutum ya gane ka karanta qur'anin ka gane Allah ya gane da kai shine ake ce ma wahayi ka karanta ka gane shine wahayi gaskiya al'umman al'umman duniya da kuke sauraron mon cable fm suna na Fuad Umar malamin ga ya ce shi ba annabi ne sunan shi malam Halaru daga Niger yake to cikin bayanin shi mu mishi tambayoyi a kaman tambaya na karshe ga alkur'ani mai girma wanda gashi na hutun shi ya rika yana karanta karantawa ciki ya yadda kaman duka ayoyin alkur'anin nan wahayi ne aka yi ma annabawan Allah Ubangiji ya mutu wannan wahayi shi kuma da ya ce shi ba annabi ne na ce ya ba mu aya ɗaya wanda shi kuma aka yi mishi wahayi da ya tal jama'a duk lokacin da zai bude bakin shi dai ya karanta cikin wa'ayin da aka yi ma annabawan amma ba wanda aka yi ma shi ba fawo bi ma'ana shi da yake cewa shi ba annabi nan bai da wani wahi zai karanta abin da haga ma musa abin da haga ma isa abin da aka gama annabi ibrahim annabi muhammad shi zai karanta shi ce shi kuma wahayin shi kenan amma shi ba wanda aka yi mishi wannan wayon kura ne ya kamata ce shi ba mishi wahi ba ma yana da shi amma nashi ya bude alkurani ya karanta shi ya samu wahi na wurin nan wanga ba wahi kenan ba malam a'a ba wahayi bane wannan wannan ba wahayi eh, bane a wajen ka ba haka bane eh, eh gaskiya ne a wajen ka na yarda inda inda haka nan ne fahimtan ka na yarda a wajen ka a mutanen musulman duniya 1.8 billion kowa ba annabi nake na inda irin fahimtan da kake rike da shi kowa ba annabi ne eh duk wanda ya samu eh kowa duk wanda ya samu labari a fahimta ta duk wanda ya samu labari to kenan kaga nabiyillahi wanda ya samu eh wanda ya samu labari kenan ce <laughs> sa ya yanzu amma kaga yanda ka gane abin ba haka bane yawwa Fuad Umar eh duniya da ya ce wa akwai 1.8 billion wato ah, mutane annabawa 1.8 billion ah na na na na na wannan gade sassan ga kiranmu na karshe nan salamu alaikum ya suna daga nake kira Na'am. Allah Fuadu barka da dare da fatan kun lafiya cikin ƙoshin lafiya. Muna nan lafiya kalau ya kai kuma kake. Alhamdulillah kana da kana magana da Aliyu bin Umar. Daga ina? Uh, daga jihar Kebbi State ina nan jihar Kebbi insha Allah Nigeria. To, welcome to Kebbi FM kai ne kira ta karshe a yi magana akwai Malam Hararu yana jinka da mutan duniya. Eh, Malam Hararu mu ba bako bane a gare mu mun san dukkanin usuluban su gabaki daya tun daga kan babban malamin su har zuwa gare shi. Batun wai fassarorin duk da suke wa Alkur'ani mu tambayar mu gare su shin alƙur'anin shi kansa da suke maganar cewa a ciki za a buɗe a gano komai da komai kuma a nan suka gano annabiyu annabiyu annabiyu suke mai fasarar yaya aka yi suka samu wannan labarin cewa ƙur'an daga Allah yake har suka gane da cewa su annabawa ne kuma hmm. hmm. kaji tamman ko Mala Halaru ya ji tambayan Wai na ji kwarai ka gama tambayan. Ban gama ba. nam. Yawwa bayan haka su suna cewa su annabawa ne kuma gashi shi da kansa idan ya faɗi magana sai kwan gaba sai kwan baya bayan ya ce shi annabi ne an tambaye shi wani littafi Allah subhanahu wataala ya saukar masa ya ce shi kawai littafi wannan qur'ani na Allah ne kuma an ce masa duk tambayoyin da kai masa dun mun saurara ina bibiya tun karfe takwas da arba'in ina kan wallahi ina kallon komai da ke tafiya to amma abin da ya bani mamaki na sha dariya ciki na har sai da ya yi kugi eh, domin na ga kawai ya faɗi tun a nan kafin a je ko ina domin kalmar aka tambaye sa ta shi tun shi annabi ne ya zo ya rushe ya ce eh ya kuma rushe ne domin wani labari ya zo da shi gashi ko qur'ani na zo a qur'ani ba na ka ta ka ce ayin sai ka katar da shi bai yi ba na ka qur'ani na kowa ne na ah, kowa ne qur'ani ah, ah, na ka ne namu ne akwai na ba wanda aka musu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum fadu jika ji wai ka bare karkare ta Allah ya ku ba abinda da aka sabkar muku eh muna hmm. jin ka mai kira na'am to ina so ne ya gaya mana da cewa shin shi sako ko guda ɗaya wai annabin da suke cewa su annabawa ne annabawa ne mu an ka tabbatar mana Allah tabbatar mana cewa lalle alkur'ani mun samu sako gashi can an yi wasiya annabi zai zo to annabin ya zo shin shi da aka yi mai wasiya ya gane da cewa annabin wannan nan annabi muhammad ya zo to shi kuma annabi muhammadin bayan ya zo ya yi wasiya cewa wani annabi zai zo bayan shi babu bayan babu wani annabi da zai zo kuma in akwai su da suka ce su annabawa ne to su gaya mana wani labari ko guda ɗaya ne wanda yake bai wuce ba alhamdulillahi rabbil alamin ma suka zo da shi sabo a wobe kawo ba wobe da wani shi na wobe da wani sabuwa wobe da wannan shi dai tsakani da Allah wobe bai ba shi wani abu ba shi da ya zai zo ne karanta alkur'ani mun nan amma shi ba ba shi wani abu mana faru mala halaru ka gaya mai cewa eh abinda nake so da kai sallah bai azumi hajji <laughs> ah, mun eh, zaurin na mun zaurin na kan wannan mauduwan nan eh duk ba na ah, yi na yi duk ba malam faru umar kana ji na na muna jinka muna jinka shaik alaru eh ya kamata malam fa'adu umar duk mutumin da zai bugo waya idan ya yi tambaya to ya zama tambayar tashi akan menene ake ce ma annabi ko kuma ar-rasulu sai a tambayin in ba da amsa kaga yanzu wanga ban Allah da ya shigo yake cewa ai duk tambayoyin da kamani ko ban ba da amsa ko kuma nayi gaba nayi baya kaga yanzu idan nace shi ya zo bisa waɗannan ayoyin ya fasara kaga ba lalle bane ya zo ya fasara ba ko kuma yanzu idan na tambaye an ce annabi eh yanzu yanzu in ya ji ni in in ya ji ni yanzu na akan layi ya fasara mana an ce annabiyu me ake ni da annabiyu kalma annabiyu dan Allah ya fasara mana ta mu gane in ba daidai bane da nake fasarawa ya zo ya fasara ta hmm. in yana ji na kai faru ma ya zo ya fassara ya zo ya fassara kalmar mene ake ce ma annabiyu sai ya zo ya ce ma eh ga yanda take kene ya zama ni kuskure ne nake yi sai a gane da ni wannan shine adalcin da ya kamata mu yi ma junanmu gaskiya ne domin a fahimci juna ko ba haka ba yawwa eh, kenan tare na ce an ce annabiyu mutumin da ya samu labari shine ake ce ma annabiyu ar-rasulu mutumin da yake isar da sakon Allah shine ake ce ma ar-rasulu to duk mutumin da yake ganin ba haka bane sai ya zo ya kawo gyara ya ce a'a ba daidai bane ga yanda abin yake shine mawdu'u mu shine abin da ya kawo mu nan amma bai kama da Fuad Umar kana ba mutane dama bai ta wasu tambayoyi waɗanda ba daidai bane saboda Allah wannan ba daidai bane Allah kara to yanzu malam halaru a annabawa yana jin ka faru ka yarda kama annabawa masumai ne yaya masumai ne masumai kai kuma masumi ne kamar yaya masumai ban fahimce ka mina kace masumi a a a sai ka ga mai mina kace masumi kayan baka amsa ke yanzu na maka tambaya kana min tambaya a a ka kawo wani abu ne wanda ya kamata ka yi daro daro kowa ya gane masu masumi <laughs> mine ne masumi ce sa kai ba ka dai kamar annaba masu mai bane he hmm. in ba ta amsa mine ake ce ma ma'asumi wani mi ne ni kenan da Hausa ai mi ba Hausa bace ce sa mine ne ake ce ma mi sai in ka amsa ka da Allah baka san baka san masu masumi ba ai ko na sani yadda al'ummar duniya za ta fahimtar cewa ga abin da kake ni la Allah kaga ka in je in yi fasara da ba ita ba tunda kaga saka shi malam eh, fa'ad Umar kaga a fahimta ta an ce annabi mai bada labari kai a wajen ka ba haka ba an ce wahayi kai a wajen ka ni ba ka je in ida mana faru a wajen ka wahayi eh. abu ne wanda ake aiko mala'iku daga sama ta babbai yawa to menene masumi masumi kaman wanda yake be be mistake ba su mistake suna ka anya ne dari bisa kan dari ba su mistake ba su kuskure ba su mistake ma'ana ba su kuskure ba su mantuwa eh ba su laifi ba su laifi mhm. in an ce ma'asumai mutumin da ba ya laifi shi na kace ma'asumi ko koya ne ka ka bani kalma guda a ni na ga maka amsa cikin kalma guda ni na ga ah. maka guda ga maka ma biyu na ga maka mistake na ce maka kuskure shi ka kai bani fasara me ka fahimce ne eh, kalma ma'asumi kai na ce ba su eh, laifi to in kace annabawa ba su kuskure sai ba haka bane ba haka bane ba su laifi suna kuskure to suna kuskure suna kuskure mu yi amfani da kalmar laifi ba su laifi kai kuma baka laifi to a wuri na kaga yanzu ka tambaye ni annabawa mutanen da suka samu labari suna suna lehi mutanen da suka samu labari suna lehi annabi mu wato su annabawan Allah su annabi Yahaya Zakariya suna laifi kenan mutanen da suka samu labari suna lihi eh sai ga wani can annabi ga mini misali cikin misalai misali daya allafin annabi annabi wato Ibrahim alayhi salam Ah, no. Wani na wani annabi wani mai bada wanda ya samu labari sai Allah ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim kaga wanga ah, abu ne wanda an ce ma wanga abu halal ne amma kuma kace haramun ne ah, kaga lihi an ce ma wanga abu kai na ji hmm? Wait, the usage uh, ina Okay. Huh? Purity. Okay. Kai kai kai kana jina. Kai kana laifi ko baka laifi? kana kuskure ko baka kuskure? Ina kuskure. Sai sa sai ka tambaye kace su kama wanda suka samu labarin kace mu zanga fasarawa in kace annabi annabawa ma'asumai ne kamar ni kuma sai ce wanda ya sa waɗanda suka samu labarai ba su lehi a suna lehi wanda suka samu labarai suna lehi ka ba mu wasu laifukan da annabi ya yi. a ko ban kawo ma na annabi Yahaya ba ai ga wannan aya ce na kawo ma da Allah ce ya ayi wannan biyu ni na san da ne wanga na san da nike ah, kai ka wanga lahi ne saman kuri ba mu kuma lima azinta ah, lahu ah, saman kuri amma afallahu anka ba Allah ce afallahu anka a'a ni na na maka tambayan nayi ce na ce annabi haya na kira mm. annabi Yahaya na kira da Zakariya ba ni laifin da su ma suka yi laifin kansu. kada ka sake ni fa'adu kana so kai kwana kana so ni na ce maka annabi yahya da annabawa ma'asumai ne cewa kai annabawa ma'asumai ne kace ma'ana yahya wa zakariya na baka wasu yahya da zakariya ga muna laifin kenan ka gane ana samu to difa ana samu waɗansu suna lehi kuma ana samu waɗansu ba su lehi ba ni laifuffukan yahya da zakariya laifi wanda sai Allah bai faɗa ba ok bari ba ni na wato ba ni na fuka annabi ibrahim ah, hmm. ah, laifin mi laifin fukan shi ne annabi ibrahim laifin fukan shi eh. ga wani laifi guda ɗaya zan faɗa ma na'am da Allahu yake ba mu labari cewa <clears throat> a cikin suratul anbiya'i mutanen annabi Ibrahim a lokacin da yake musu wa'azi yana garkatar da su in na ce annabi ibrahima mutumin da ya samu labari kenan yake lokacin da yake ma mutanen shi wa'azi sai Allah yake ce mamu eh faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'una qalu man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimina qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahimu qalu fa'atu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhaduna qalu a anta mahalli shadin qalu suka ce a anta fa'alta haza. qalu a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim shin kai yanzu ibrahima kai ne ka aikata wannan aiki ka lalata ababen bautan mu hmm? ka rushe mamu dakunan mu wanda muke bauta kala hmm? sai ce bal a ba ni bane ba kaga aiki ne yayi wa amma yace ba shi bane fa'alahu kabiru wanda aikata shine wancan babban nasu haza wannan amma fasaluhum in kanu yandiquna ku tambaye su in sun kasance masu magana kaga wannan ai lefi ne kai malam eh al'umar Allah ya ga lefi ne dake nan Allah ya faɗi ga maka lefi ne shi Allah ya kira shi lefi ko kai wannan le a ne lefi a ina tambayan ka nan kai kace ah, lefi ne ba ni aya hmm. inda Allah ya ce kamar abin da Nabi Ibrahim ya yi wannan cikin wannan ayan na lefi ne ba ni aya kai tambaya ta kai ne ake ce ah, aikin lefi ba ni aya ba ni aya inda Allah ya ce abin da ya yi lefi ne eh, ba ni aya wagga ba aya bace na baka ba ni aya inda Allah jama'a jama'a ku ji ni kan Kebla FM ba ni aya inda Allah kai ka gwada abinda Annabi Ibrahim yayi sai ka ce laifi ne sai na ce ba ni aya inda Allah ce laifi ne aya nike so ba ni aya al'umma duniya tana sauraron ka cewa kai ba ruwa kamar al'umma suna annabi kai no kai yanzu ga jama'a ku ji shi ya karanta abinda Annabi Ibrahim yayi shi shi ya kira abin nan laifi shi na ce ya bani aya inda Allah azza wa jal ya ce abinda annabin shi ne yayi na yayi laifi aya nake so ban ban so wani ko magana bani aya gaskiya Fuad Umar kana sabka daga motu da ake kuma kamar ina so mu eh, gane ne shin laifi yayi Allah ya kamata ya ce laifi ne kai ba ka za ka faɗi ba shi yasa tun da kai ka ce laifi ne yayi shi na ce ba ni aya inda Allah ya ce laifi yayi aya nake so ayace ɗiba ayace ta nuna laifi ka yi abu a zo a tambaye ka ce kai ne abinda ka ce ba kai bane wannan ba laifi bane ba inda Allah ya kira wannan abin laifi kai kake kake kira shi laifi shi yasa ba ni aya kai ka ce da abinda Allah ya faɗi shi kake aiki da shi ba ni aya inda Allah ya ce abinda Annabi Ibrahim yayi na laifi ne shi kawai nake so in baka da ba ba ni aya karara ba ni aya <laughs> karara kana da shi kuma kenan ita yanzu wannan aya ba ba wannan aya ba da bace kenan baka da shi ke baka da shi wanda ba kai kai kai ya wanda kuka kai shi annabi Allahu nan bai da bai da ya sunan shi wato wahayi bai da littafi bai da sako yanzu kuma ya zo ya ce kamar Qur'ani zalla yake yi addini da shi gashi ya karanta abin da annabi Ibrahim ya yi nake tambayin shi gaya muna shekara wannan abin wani laifi ne in ji shi ra'ayin shi shi na ce kai malam halaru ba ka za mu yi mu yi wannan fahimta aya da shi ba gaya muna ina Allah ya ce wannan abin nan laifi ne aya nike so aya nike so ba abin da kake yin ga aya nake gaban da Allah to ai ko na baka aya baka yi da ita ga tana kawo mu aya kuma baka ah, yi da da ba kai ba haka kake so kai hakuri ba da aya nan inda Allah ya ce abinda wato Abraham ya yi laifi ne ba da wani aya. ka ga wasu kalamai ne kake tsarawa a baka aya inda Allah ya ce wanga aikin laifi ne kana so kaga haka a rubuce kana so kaga wanga lafazin da eh. ka shirya wannan maganganun da ka shirya kaga haka eh, to Allah bai yi amfani tsaka ja to Allah bai yi amfani da wanga lafazin da ka shirya ba kaga haka Allah ba bai amfani da shi ba to ya kai ka zo ka kai kai waye baka wannan iko ka kira wannan abin nan laifi inda azza wajal bai kira abin nan laifi ba ne ake ce ma laifi mutum yayi abu ya ce ba shi wani ai laifi ne wannan ke ga maka ba laifi bane wannan kai ina Allah ya ga maka laifi ne ka aya na kawo ma Allah ya ce a fal jama'a ku ku zama alkalai fawo wannan abin da ake yin ga duniya kowa na ji ka karanta wani abu game da annabin Allah she ka kare ka kira wannan abin na laifi She na ce to yanzu waye ce laifi yayi ya kamata ka kawo aya da zai nuna kamar Allah ya ce laifi yayi amma ba kawo aya ba sai ka saura kana ce wani mu yadda domin kai ka fadi subhanallah mana alaru ina so ka doki minti biyar minti biyar ka yi maganan ka ta karshe za mu sallama da mutan duniya eh, na san dai kaman ya kamata da dare na dai na san ka sha ruwan sanyi dewa dewa daga sha amma abu daya ne gaskiya ah, muna so yanda kake eh. engage yana da kyau haka nan wani lokacin a ka san gonan fuadu umar kan kibla fim kaya ne ki soka mutum in ya zo bai sa takalmi ka ni ni ba. bata soke ni ta soke ni ba ah, ta soke ni ba ta soke ni ba bismillah kada da minti biyar malam kai muna magana ta karshe bismillah to salamun alaikum al'ummar duniya waɗanda suke sauraron mu maza da mata kamar yadda muka yi alkawali dai akan wannan tattaunawa to kuma gata ta Allahu ya kaddara mun tattauna da malam fa'adu umar da sauran eh, al'ummar duniya dangance da abin da ya shahi abin da ake ce ma ar-rasulu ko annabiyu ko kuma annaziru ko kuma albashiru to na kawo ayoyi daidai gwalgwado waɗanda suke tabbatar da lallemi har yanzu akwai masu isar da saƙon Allah a cikin kowace irin ƙabila kenan duk mutumin da zai je wuta to zai je ne da hujja zai jinta zai je cikin wuta zai je da hujja cewa mi ya ji gargadi ya ji sakon Allah kenan Allah ba magana ba za yi ka ji murya ka ji sauti na Allah yana hita ya ce ni ne nake magana da a'a dan cikin ku mutum ne wanda Allah zai ganar da shi wanga littafin nashi ya maku gargadi shi ne ake ce ma aiken shi aike na Allah ba wani abu bane wanda sai amma mutum rawani an ba shi sanda an ba shi tabzi an aiko waɗansu mala'iku wasu a ce to ta na aike ka a ba shi ba ake cewa wani dan aikin Allah ya aiko shi ba shi Allah ya wannan abun bane ake cewa eh wani dan aikin Allah bane ba wani kashi bane ake gani ba ga mutum ga jikin shi a ce wanga ga eh, Allah ya aiko shi a'a kawai wa'azi ne mutum zai yi a cikin kabilar shi a cikin al'ummar shi ya gaya musu a bar ƙarya a bar zina a bar cin amana a kyautata kuma a faɗi abu mai kyau ya dai umarni da abu mai kyau kamar yadda Allah ke cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'du ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari kenan Allah ya ce masu imani maza da mata sashen su da sashe ne suna umarni da aikata abu mai kyau kuma suna hani a bar aikata abin da ba shi ba shi ne ake ce ma isar da saƙon Allah amma a fahimta su malam fa'adu umar abu ne wanda daga sama ta bakwai ne ake aiko mala'iku da ah, wani hazo da wasu abubuwa dai haka su zo wajen mutum su mai wahayi shi kuma wahayi na Allah kamar yadda magani a cikin alkur'ani kamar yadda wani bawan Allah ya ce qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya wani manzan Allah yake cewa ni mutum ne wa irin ku kuma yuha ilayya ana ganar da ni ne eh ma'ana ana ganar da ni saboda mi saboda al'ummar duniya ba ta fasara wahayi an ce wahayi ne ne wahayi in an ce annabi ne ake ce ma annabi kaga waɗanda kalmomin guda bi? al'ummar duniya musamman waɗanda suke ikirarin su musulmi ne ba su fassara waɗannan kalmomi wahayi inna auhaina ilaika wa auhayna ila ummi musa wa auha ila nahalati menene ake ce ma wahayi ba a fassarawa sai dai an ce wahayi a wahayi wahayi wahayi an ce wahayi ganewa mutum ya gane abu shi ake ce ma wani ya samu wahayi wani ya gane sannan kuma an ce annabi mutumin da ya samu labari kamar yadda na kawo ayoyi zan ƙara maimaita su kala an uhum ba su labari falan ma an uhum lokacin da ya basu su labari kala alam a kulla kuma inni alam gaibar samawati wal arad shin bin gaya muku ba ni na san abin da ke cikin sama da ƙasa ba inji Allahu sannan kuma Allah ya ce wa nabi'uhum an daifi Ibrahima ba su labari game da baki Ibrahima kenan kalma an ce annabiyu mutumin da ya samu labari ko kuma mutumin da yake bada labarin Allahu tunda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha ya kai wanda ka samu labari ka ji tsoron Allah kenan don haka muna jan hankali zuwa ga al'ummar duniya ya kamata su maido hankalinsu a cikin littafin Allahu duk wasu kalmomi waɗanda wahabiyawa ba su fassara su ko kuma suke musu wata fassara eh duk wasu kalmomi waɗanda wahabiyawa da na, ba su fassarawa to ya kamata malamai na Allahu waɗanda suke karanta Ƙur'ani haƙƙa tilawatihi su hito ga duniya su ma mutane bayani na gaskiya a fahimta. Tun da suka ga eh, eh, fa'ad Umar da shi da mutanen duniya idan na ce masu annabi shi ne mutum da ya samu labari su a fahimta su ba haka bane ba. annabi mutum ne wanda a wata mazhaba ya kirawo wata ya tsage ya shiga aljihun shi wasu kuma abubuwa da dama dai yadda suke fasara annabi kina ga dan haka mu a wajen mu mutumin da ya samu labari ne shine muka fahimta ake ce ma annabi ar-rasulu mai isar da sako wannan shine insha Allah jawabi na na karshe zuwa ga al'ummar duniya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode maka malam halaru wai wai wai wai wai eh yau malam halaru hmm. ya sha ruwan sanyi da daren ga sosai don wurin ya zafi nan cable fm ne kamar da kuka sani ba a zuwa gaya ba shigowa gaya ba kira gaya in ka shigo wannan gona gaya kaya shi ya sauke ka ka gan kana move in a circle ka yi tafiya ka zo back ka je gaba ka zo baya ka confuse shi ka shirya ka prepare marjima ba mun dawo mu ci gaba da sauran tattaunawar mu until wannan lokaci website mu na kebla fm shine www.kablafm.com na ce muku salam